shi baki daya mu yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك kulli sharrin ista'adaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya kuma da ku Allah ya kuma da ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da kawo wannan rana ta asabar biyu ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina ta 1432 wacce ta yi daidai da 29 ga watan goma hijira ta 2011 miladiya ranar da muka hada a wannan wuri don tunasar da mu abin da ya shafi addinin namu na musulunci kamar yadda aka alƙawarta tun wancan satin cewa muna sa ran halartowar babban malaminmu mu shek malam musa yusuf kasa da sunna daga garin kaduna allah ci iko shiga hamar shi ya riga ya iso tun ajiya kuma na tabbatar kun ɗan ji abubuwan da suka faru daren jiya da kuma a kafin zuwa liman a jiya din a masallacin juma'a ga shi kuma Allah ya kaddare mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka da fatan za a saurari da kunnen basira duk wanda ya ji wani abu da bai gane ba yana da yancin yi tambaya domin a ba shi amsa bakin gwargwado wannan shine ka'ida na wannan kungiya ta mutu tu izalatu bid'a wa iqamatu sunna a duk inda ta je tana kira ga duk wanda ya ji an yi kuskure ko an faɗa wanda bai gane ba da ya zo ya tambaya ko kuma ya gyara domin dukkan masu neman gyara ne da fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu da ladan da alƙawarin zai masu sauraron littafin sa da aka wani ɓata lokaci zan kira shi malam da ya ci gaba da gabatar da nasihar sa malam bismillah ina da lasifi take ba shi ɗin wata samu matsala ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء yan uwanmu iyaye mata masu albarka na wannan gari muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shiryayen cikin ku Allah ya ƙara shiryar da su wanda ba shiryayen cikin ba bi yadda ta kai ta kawo yan uwanmu ne musulmi muna fatan Allah ta'ala ya shiryar da su wanda suke neman maza muna roƙon Allah ta'ala ya ba su maza na kirki wanda suke da mazan kuma Allah ya zaunar da su lafiya abinda aka ce za a yi magana a kan shi a wannan haɗuwar tamu da ku shine haƙƙoƙi na ma'aurata wata mata ta rubuta ma wani malami tambaya da faɗakarwa ta ce ya kamata malamai su ji tsoron Allah kullum sukan yi ƙoƙarin tara mata wajen yi musu wa'azi wajen sauki haƙoƙin da ke wuyan matan na su mazan amma bata ji malamai suna yawan wa'azi ba akan haƙoƙin mata akan maza saboda haka ya kamata su yi adalci su ji tsoron Allah in sun faɗi haƙoƙin mata akan maza to su faɗi haƙoƙin maza akan mata sai a ma abin balansi hadisi ya tabbata daga abidu haifa wahab bin abdullahi Allah ya ƙara masa yadda yace akan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina sulaiman wa abi darda baina salman wa abar darda annabi ya kulla abokantaka da salman farisi da abu darda'i da ya je madina shikenan fazara salman sai salman ya ziyarci abu darda radiyallahu anhu aboki ne sai ya tashi ya je ya kai ma abokin shi ziyara da ya je fara'a ummu darda sai ya ga ummu darda matan abur darda mutabazzila ya ganta cikin wato ya mutsitsiya ba kwalliya ba ado ba shiga mai kyau ba cikin irin yanayin da ya kamata a ga mace wacce take kula da kanta ba shi yasa muke cewa yana daga cikin abubuwan da za mu magana a kan shi mata a birni da ƙauye su yi ƙoƙari su gyara abin da ya shafi wato zamantakewa tsakaninsu da maza ta bangaren mace ta san ita mace ce kun sa a nan ƙasar da zarar yarinya ta aure ta haifi ɗa ɗaya biyu uku to fa ko anguwa fa za a fita ba za ta shiga sahun yara ba sai ta shiga sahun iyaye yace yanzu ta tashi daga yarinya ta zama tsohuwa Allah ya kiyaye qala sai yace ce ma sha'anuki na ganta haka ne a matsi wa me ya faru ne shikenan sai take cewa akuka abu darda laisa lahu hajja fi dunya dan uwanka abu darda ba da bukata a wannan duniyar shi matsayin shi ya kai ma har matar shi bai damu da shi ta ba tunda bai damu da matar shi ba ita kuma ba ta ma damu da ta gyara jikinta ba saboda mijinta da a abu darda abokin yana zaune salman farisi sai abu darda ya shigo gida da ya shigo gida fa sana alahu ta'am sai ta ainihin wato dafa abinci bayan ya dafa abinci fa qala lahu sai salman al-farisi ya ce mashi abu darda domin shi mu dawo da mayaki yau yayi ya sha yau yayi gobe ya sha jibi yayi ya sha kuma kullun ga sallah da daddare saboda haka da daddare bai da lokacin matar shi da rana kuma kusan kullun yana azumi shikenan da abokin ya zo ta dafa abinci bayan ta kawo abincin mijin ya shigo abokin yana zaune sai ta ce ma abokin kul sai ya ce ma abokin nashi ci wannan abincin sai abu darda ya ce masa inni sa'imu ni ina azumi gaskiya ba zan ci ba da ya ce mai yana azumi ba zai ci ba ala sai ya ce ma ana bi afil to ni ma a matsayina na abokinka da na zo gidanka aka yi wannan abinci aka girmama ni saboda kai ni ma ba zan ci wannan abincin ba har sai kai ka ci abincin daga nan fa'akala sai yasa shi ya karya wannan azumin ya ci bayan ya ci falamma kana lailu lokacin da dare suka kwanta zahaba abu darda ya sai ya lallaba ya tashi da daddare zai je sallah ku kaddara yana kwantawa karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu na sai tashi sai fara sallar dare da ya tashi zai fara sallar dare shikenan faƙala lahu sai salmanu ya gan shi sai ce masa nan kwanta baka isa ba lokacin sallah biyu ba bayan za a yi sallah ba da wannan malamai suke cewa abokantaka tana da tasiri mace da mace idan mace ta kirki ce in kina abokantaka da mutum ne kirki sai ke sanadin gyaruwaki idan mace ta banza ce in kina abokantaka da ita sai ke sanadin ita ce lalacewaki ko ba ku sha gani ba a rayuwa mutumin kirki ya lalace saboda abokantaka da mutumin banza ba ku sha gani ba a rayuwa mutumin banza ya shiri saboda abokantaka da mutanen kirki da ya ce masa ibacci ce ya kwanta sun madahaba ya ƙumu sai da ya bari kaman salman al-faris ya yi bacci sai ya ƙara miƙewa da ya ƙara miƙewa zai yi sallah sai salman faris ya ƙara ce masa ka kara kwanta lokacin sallah bai ma walamma kana akiru min al-laili lokacin da sulusul akhiri min al-laili yayi dare ya raba uku asuba ta din faru sai ya ce to yanzu abin da za a yi tashi mai sallah lokaci yayi bayan ya tashi sun yi sallah fa qala lahu salman sai salman al-farisi yace ma abu darda inna li rabbika alayka haqqan yace bari in fada maka kaji ubangijinka da ya halicce ka yana da haƙƙi akan ka sannan wa inna li nafsika alayka haqqan wannan ranka da kake gani tana cikin jikinka ita ma ran tana da haƙƙi a kanka sannan wa li ahlika alayka haqqan iyalinka yar wani da kaje ka ɗauko ta ka raba ta da iyayenta ka kawo ta gidanku ita ma wannan tana da haƙƙi akan ka sai ya ce masa fa a'ti kulli bi haqqin haqqahu saboda haka fa magana da zan faɗa maka ka yi kokari duk wanda yake da haƙƙi ka bashi haƙƙin shi ɗanka in yana da haƙƙi a kanka ka bashi haƙƙin shi matarka in tana da haƙƙi a kanta ta ba ka bata haƙƙinta ubangijinka in yana da haƙƙi a kanka ka bashi haƙƙin shi maƙocinka in yana da haƙƙi a kanka ka bashi haƙƙin shi ka a'ati kulli bi haqqin haqqahu duk ma'abucin haƙƙi ka bashi haƙƙin shi to daga nan bayan an yi wannan da gari ya waye sai abu darda ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ka haɗa na abokantaka da shi ga abin da ya faru sai manzan Allah ya ce sadaka salmanu wannan maganar da salmanul farisi ya faɗa ya faɗa maka gaskiya dole ne ka kiyaye haƙƙin iyalanka wannan yana daga cikin wajibobin da ke kan namiji idan ya ainihin wato yi ainihin wato aure da kuma hadisin amr bin al-ahwas manna Allah sallallahu alaihi wa sallama a hajjatul wada hajjin da yayi na bankwana da al'ummar musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode ma Allah ya yaba Allah madaukakin sarki yawa al'umma wa'azi ya tunatar da su sun maƙala sannan sai manzon Allah yake cewa ala ku saurara al'ummar duniya ku ji wastausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ta alheri akan mata fa inna ma hunna awanun indakum kawai waɗannan matan da kuke gani amana ne a wajen ku laisa tamlikuna min hunna shay'an gaira zalik in ban da haka ba ku mallaki wani abu a kansu ba ai yadda kake mutum haka take mutum amma saboda wata hikima ta Allah ya ɗauko ta ya kawo ta ƙarƙashin ka yace ta zauna sai manzon Allah yake cewa illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai idan mace ta zo muku da alfasha mabayyaniya mace ya zamanto ba ta da kamun kai tana neman mata ko za ta iya zagin iyayenka wannan shine illa an yi atina bi fahishatin mubayyana to sai manzon Allah ya faɗi matakai guda uku wajen magance matsalar na farko idan mace ce abu ai mata wa'azi na biyu bayan wa'azi idan ba yi ba aka bi duk hanyar da za a bi na wa'azi dan a gyara abun ya gyaruwa to sai Allah ya ce wadribuhunna fil madaji a kaurace musu a wajen dan kwanciya to haka namijin da yake dan tashin hankali ma wani ba wai ɗakin kawai zai yi na kwana ba kamar yanzu an san kina da miji kawai sai a ganshi ya shimfiɗa katifa a waje ya kwanta aikin san tunan asiri ya ganki kwa wani duk abin da kike mai zai janye ya ce bai su in wanka ne a ga ya dafa kayan shi da kai ya ɗauka ya ji ya kai bayi in abinci ne a ga yana girka kayan shi a cikin gida kuma kina zaune in ga dole hankalin ke tashi inda kina da mutunci amma wata bata da mutunci za ta ce oho eh kayan shi ni me ya dame ni to daga nan in abu ya ƙi sai Allah ya kawo mataki na uku cewa wadribu hunna a da su wannan wajen dukan ne fa sai a hankali sai an ba a hankali saboda haka akwai ka'ida na dukan annabi ya ce kar a daki mace dukan da zai tada jiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Umar ya zo ya ce ya rasulullahi mata fa suna take hayyatin da kace kar a dake su da wannan ayar ta sauka sai annabi ya ba da dama cewa idan mace ta yi abu a dake ta shikenan ashe ranar akwai da yawa daga cikin sahabbai suna kula da matansu bilalazi annabi yana cewa dole ta maka abu kaɗan sassa mata shikenan ranar bilalazi mata sama da saba'in da yan kai suka zo gidan annabi daga wacce aka yi makulu sai wacce aka yi magwaba sai wacce aka fasa ma baki kowa dama mijinta yana kula da ita manzon Allah ya zo ya kara hawa mun bari yace mata sun cika gidaje na kowa ga irin abin da mijinta ya mata annabi ya nuna wannan ba shi bane abin da ya dace saboda haka mafi alheri a dauki wani matakin wannan zai fi to daga cikin abin da annabi yake cewa fa inna fa in atanakum fala tabagu alaihinna sabila idan matan ku suka muku biyayya kar ku bi hanyar da za ku ci mutuncin su sai ce inna lakum ala nisaikum haqqan ku saurara ku ji a matsayin ku na maza idan kuka auro mata matan suna da haƙƙi akan ku sannan kuma ku matan mazanku na da haƙƙi a kanku wannan shine maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani sahabi ya ƙara tambayar annabi ya ce menene haƙƙin ɗayanmu a kan matashi ɗayanmu wani haƙƙi ne matashi take da shi akan mijinta shin mace na da haƙƙi akan mijinta sai mandan Allah ya ce akwai daga ciki sai mandan Allah ya ce an tuta'ima ha idza ta'inta idan mutum ya ci abinci ya ciyar da ita wanda ban sani ba akwai mafi yawancin gurare wanda nasu a ce wani lokaci irin wannan maza ne suke zaune mai musu kata-kata akwai namijin da za ku ga azzalimi ne da safe idan ya tashi zai tafi wajen mai shayi zai sa a sami kwai guda hudu da rabin madara a hada da nama da indomi idan ya tafi wajen aiki watakila abincin da za a kawo nama ya koya idan ya tashi sai ya biya wani wajen gidan cin abinci ya ci idan ya zo gidan da safe in zai fita sai ya basu da koko da dogon faya dumame kenan shi ya shaƙe cikin shi da abinci sai kaga wani ya miƙe ere rediyo yana jin bbc da safe ko da daddare cikin shi ya yi kwajaja amma matar shi a gida sai ka ci yar akwai manya saboda rama to sai manzon Allah ya ce ka ciyar da ita idan ka ci abinci ka tufatar da ita idan ka yi idan ka ainihin wato tufatu yana daga cikin kulawar da musulunci ya lura da shi na haƙƙin mata shine kamar yadda za mu yi gara duk inda kuka gama ta ɗayan uku ne in ma dai ko yar wani ce ko mahaifiyar wani ce ko matar wani ce a dukkan waɗannan matakan guda uku babu wani mataki da Allah ya ce mace ce makanta wani abu ko mai mata ake idan mace ta taso ya ce ba ta aure ba tana ƙarƙashin mahaifinta ne mahaifinta shine wanda yake mata komai shi zai ɗauki nauyinta wajen sa ta makaranta shi zai ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita randa wani ya zo ya tsaya ta ya ci mutuncinta wanda zai zo yana bin haƙƙin cin mutuncinta da aka yi Babanta bakinta ne daga ran da ta yi aure ta tashi daga gurin babanta ta koma wajen mijinta yanzu kulawa da nauyinta yana kan mijinta ne shi yasa kowa islamiyya sai ka an ce ai ba a dukan matan aure saboda darajar da matar aure take da shi idan kuma shekaru suka ja shekaru suka yi yawa a lokacin da watakila ba mijin sai ka ga 'ya'yanta ne suke dauke da ita shi yasa da zaki rashin sa'a ki je ki daki wata tsohuwa mai manya manyan ƴaƴa ko da gai alayi yana ganin ranar sai dake gudu ke ba unguwa in suka kama ki sai sun faffasa miki baki to wannan yana daga ainihin wato cikin abinda haƙoƙi yake magana a kan shi magana ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana indahu mazlamatul li akhihi duk wanda yake a wajen shi akwai abin da ya zalunta na dan uwan shi mace ta zalunci miji miji ya zalunci matar shi min irdihi kin ci mutuncin mijinki ko mijinki ya ci mutuncin ki aw min shay'in ko wani abu sai manzon Allah yake cewa to falyatahallalahu to ki nemi mijin ya yafe miki ko mijin in ya sani ya nema ki yafe masa saboda me saboda akwai wata rana da za ta zo in ji manzon Allah wacce wannan ranan ba maganan dinare da dirhami in kana lahu amalin salih uka zamin mu bi qadari ainihin wato mazlamatihi gwargwadon yadda kike da aiki mai kyau gwargwadon yadda za a ɗiba a ba mijinki gwargwadon cutar da kika yi masa idan kuma ba ki da aiki mai kyau da za a ɗiba a biya mijinki gaban Allah sakamakon zaluncin da kika yi sai a duba sai a ga yana da wani aiki mara kyau sai a kan fito sai a ɗiba miki a ɗora miki Allah ya kiyaye wannan sai ya ja miki ya to sababin zuwa wuta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama na rantse da Allah sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu surana al-qiyama annabi annabi ya ce hatta akuya mai ƙaho da ta amfani da ƙahonta ta tunkuri mara ƙaho idan an je ranar alkiyama sai an sama mai ƙahon mara ƙaho a nan duniya sai an sa mata ƙaho ta rama tunkurinta gaban Allah to ya kuke tunani shin zai yiwu namiji ya zalunci mace mace ta zalunci namiji kuma a je gaban Allah a kyala abin ya tafi haka kawai babu wani mataki da Allah zai dauka ba zai taba yiwa ba amma shawaran da nake baku mai hankali daga cikin mutanen duniya mace ko namiji shine wanda zai yadda gara aje gaban Allah shi yake bi da aje gaban Allah ana bin shi ya fi maka sauki saboda haka kullum a rayuwa mutum ya amince gara a cutar da shi da shi ya yi da shi ya cutar idan aka je gaban Allah mijinki ya shako ki ya zo gaban Allah yana neman haƙƙin shi ke shiga uku gara aje gaban Allah ke ce kika shaƙe shi kina neman su ya baki haƙƙin ki ya fi miki sauki a gaban Allah madaukakin sarki to wayannan kaɗan da cikin abin da ya shafi tsokaci akan abin da ya shafi haƙoƙi ɗin kenan abu na farko akan abin da ya shafi haƙoƙi na su ainihin wato ma'aurata ɗin na farko daga ciki malamai suka ce dole ya zamanto a kan miji ya zamanto akwai kyakkyawar mu'ashara mu'amala mai kyau tsakanin shi da matar shi Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa ashiruhunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim وعاشروهن بالمعروف نعم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله يتي وعاشروهن كل مؤاشرة لسوء بالمعروف da duk hanyar da ya dace ta shari'a ta yadda wato mace ka ɗauke ta a matsayin abokiyar zama ba baiwarka ba ka ɗauke ta a matsayin wato abokiyar abin da za ku taimaki juna da ita ba abokiyar gallazawa ba shine wa ashiru hunna bil ma'ruf wannan ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana irin yadda annabi yake mu'ashara da matan shi ta hanyar wasa da dariya hal al'amari ya kai wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa matar shi ta zo daga nan zuwa nan a dan gwada gudu a gawa yafi ke yanda ganki da mijinki kun ɗan gwada gudu a wani zai ce da aka yi mijin ya haukace ne wallahi saboda haka ba haka bane akwai mazajen da in za su shigo gida wani tun daga kofar gida ba sallama zai samu wani bokiti ko wata buta ya kwalla da shi in yi kwalla da shi kafin ya shigo to an san gawa nan yana zuwa saboda haka da ya shigo gidan kaman zaki yake babu mu'amala tsakanin shi mai kyau da matan na je shagon aski na ga wani yana aski sai ya ce a aske gemun a gashin baki sai ana gyaggyara bashin bakin tun a wajen askin yana zazzada ido wai ka san mata ne dole sai da zazzada ido in ba haka ba sai su rena ka saboda haka a gyara mai gashin bakin da kin in ya je gida sai zazzara ido wai mata shi zai zazzare ma ido amma abun ban haushi a daidai lokaci ɗaya kuma ba zai hana ba sakin fuskan da ya ƙi wa matar shi ta gida ya zo kuma yana ma wata matar banda a ina a waje da wannan Allah maɗaukacin sarki ya hana irin wannan dole ne namiji haƙƙi na farko da matar shi take da shi a kanta shine a samu kyakkyawan mu'amala kyakkyawan maganganu tsakanin shi da ita kyakkyawan ainihin wato ɗabi'u tsakanin shi da ita mun bincika mun gani mafi yawan mazaje da ake yin fada da su da matan ai zage-zage mafi yawanci mazan ne suke farawa wani idan ya yi zagi ya yi zagi ya yi zagi tun tana shanyewa wata rana in ya yi sai ta ce ba dai ni ba mataki na biyu wata rana in yi in yi za ta ce sai dai kai to mataki na uku wata rana ran da ya kundunduno zagi ya labtawa mamarta da babanta ita ma za ta kundunduno zagi ne ta labtawa mamashi shi da ba da baban shi daga lokacin da kuma zage-zage ya faru tsakanin ma'aunata na bujibe da mutuncin da baya girmama iyayen yarinya zai iya buɗe baki ya zage su mace za ta iya buɗe baki ta zagi iyayen miji kaga shikenan ana zama ne ba zama na mutunta juna ba to wannan yana daga ainihin wato ciki sannan bayan wannan abu na biyu da malamai suka ce yana daga cikin ainihin wato haƙƙin mace akan ainihin wato mijinta shine yana daga cikin haƙƙin da wato mace take da shi akan mijinta daga ciki dole a samu ainihin wato kyakkyawar ɗabi'a manzon Allah ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanahum khulqan daga cikin masu imani wanda yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kowa kyawawan ɗabi'u shi wa khiyarukum sai ce zababbun ku kuma khiyarukum lin nisa'in wanda yafi alheri ga mata shi inda ba kowane namiji bane mata shi zata mai shaida mutumin kirki ne duk namijin da mata shi zata masa shaida mutumin kirki ne to wannan mutumin kirkin shi ya kai wa ya kai kirki kuwa na biyu daga cikin ainihin wato haƙƙin da musulunci ya sharrada wanda namiji mace take da shi akan majinta shine wa min alhaqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yasbira 'ala adaha shine mutum yayi hakuri akan abubuwa marasa daɗi da yake samu akan matar shi ka'idar da muke ba mutane ta zaman rayuwa da zaman aure da zaman tare idan namiji yana zaune tare da mace to ya kalla ya gani idan wannan matar alherin ta kaso bakwai ne ko kaso takwas ne to wannan matar ta cancanci yabo a sadda ta maka aikin alheri ka karɓi alherin kai mata godiya sanda ta yi kuskure a kan kaso uku ko kaso biyu ka yi haƙuri ka kau da kai wannan a ta haka Allah ya yi ta ba za ta iya canzawa daga haka ba ta rigiman fa shi namijin bai cika ɗari bisa ɗari ba kuma yana so sai mace ta cika nawa ɗari bisa ɗari wannan babu yadda za a zauna lafiya dan bahaushe ya ce mutum tare yake bai cika nawa ba bai cika goma ba annabi ya ce la ya faraku mu'minun mu'minatan kada mumini ya kyamaci yar uwar shi mumina in kari hamin hakulukan in ya ga wata ɗabi'a wacce bai so daga wajenta bata mai ba to radiya min akar zai ga wata ɗabi'a kuma daga wajenta wacce take wacce take mai kyau ana ba da labari wani ya ji ya auri wata mata kawai ka sassaba ya zo ya sake ta gashi kuma gab da azumi ne billahi la ilaha illa huwa ya zamanto abincin da zai ma yana abincin sahur yana mai wahala buɗe baki yana wahala ranar nan kawai ganshi kan da kali ya hada hannu da kafa yana ta kuka ya tuna matan shi to kar mutum yi haka mandan Allah kuma ya ce istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ta alheri dangane da mata da mun fa innahunna khuliqna min dil'i an halicce su daga hakarkarin kashin hakarkari ne sai annabi ya ce wa inna a'waji min min dal'i ma fi dal'i a a'lahu kashin da ke sama na awada kuma shine kashin da yafi kowane kashi karkata fa in zahaba fa in zahabta tuqimuhu tuqimuhu idan kace sai ka miƙar da wannan kashin to zaka karya shi idan ka bashi zai zauna a karkace yadda yake ma'ana abinda annabi yake so ya nuna mana ba a samun dan adam ya cika ɗari bisa ɗari kuma Allah cikin hikimarsa sai ya ba maza kamala ta wani bangaren ya ba mata kamala ta wani bangaren ya ba maza na ƙasa ta wani bangaren ya ba mata na ƙasa ta wani ɓangaren ya raba aikin akwai abin da mata ne kaɗai suke iya yi maza ba sa iya yi akwai abin da maza ne kaɗai suke iya yi mata ba su iya yi idan mace ta ɗauki aikin maza ta ɗora ma kanta to daga ƙarshe abin da take zama jimage take zama ita ba mace ba ita ba ba ita ba namiji ba haka za ta koma saboda ta ɗauki aikin da ba nata ba ta ɗora ma kanta sannan wasu sashen daga cikin magabata suke cewa yana daga cikin wato kyawawan ɗabi'u akan namiji ba wai ya kame daga matar shi ba kai ya cutar da ita a'a idan ta yi masa abu mara daɗi ma yayi haƙuri da wannan abin yana kau da kai daga wajen ki wani ya ji ya auro wata mata ya auro wata mata wato bata waye ba da wannan matar bata waye ba daga wani gari ya auro ta irin cikin dajin nan ba gari irin wannan ba da ya auro ta bayan an yi sabon auren shikenan ya tafi kasuwa sai ta ga tv da rediyo da bcd sun yi kura sai ta ɗauki omo da sabulu sai ta kai su gindin famfo ta aji bilalazi ta dinga an taya musu ruwa tana wankewa ya dawo daga kasuwa ta ce ai aiki ya ce wani aiki ta ce ai ta wanke tibin nan da bidiyon nan da cd da rediyo ga sunan tashin ya ya zo ya kalla kawai sai ya girgida kai ya ɗauka ya kai wajen gyara abin da ya gyaru ya gyaru ita tsakaninta da Allah ta yi ne saboda niyya ta yi ta ya gyara amma ba ta sani ba shi yasa yanzu da ya haƙuri ya kau da kai ya san ta yi ne da kyakkyawan manufa yanzu yana so ya tsokane ta sai ya tuno mata labarin wanke TV da rediyo tunda an ba rashin sani ba bayan za a kai TV gindin famfo a dinga an tiya mai ruwa wai za a wanke da rediyo gindin famfo wai a dinga an tiya mai ruwa za a yi da a wanke sannan yana daga ciki malamai suka ce haƙƙin mace da ke kan mijinta shine namiji ya kiyaye mutuncin matar shi daga duk abin da zai taɓa mutuncinta ya wulakanta ainihin wato ya wulakanta ta dole ne namiji ya kiyaye wannan wajen da yake akwai haduwar maza da mata kar mutum ya bar matar shi ta je wannan ainihin wato wajen sannan malamai suka ce Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ne ya ce arrijalu qawwamuna min arrijalu qawwamuna 'alan nisaa 你们。 سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله مدوكاكين mana ar-rijalu su mazaje su ne qawwamuna 'ala nisa'i su suke qawwam akan mata me ma'anan qawwam saboda Allah ya ce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita sashi akan sashi saboda abinda mazan suke dawainiya in sun auro matan wajen ciyar da su dole ne daga ciki bayan ciyarwa da shayarwa da duk abin da za a ɗauka na ɗawainiyar aure dangane da mace akwai abin da ya shafi kuma kiyaye duk abin da zai taɓa mutuncin matarka in dai kai namiji ne na kirki dan halatta ba za ka taɓa yadda da wannan mai ba wannan ainihin wato abin ba sannan yana daga cikin haƙƙin namiji da matar shi take da shi akan shi shine an yu'allima had daruri min umuri ha duk abin da yake daruri ne na al'amarin addini wanda ba yadda za a yi kaje je gaban Allah ka ta sai da wannan to dole ne ka tsaya sai ka karantar da matarka wannan abu Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku ya ayyu madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina Amadu ya fi wanda kuke da imani ku kare kanku daga iyalanku daga wuta babu yadda za a yi ka iya kare kanka daga wuta da kuma iyalanka matarka da 'ya'yanka da suke karkashin ka sai ka karantar da mace addini shi yasa malamai suka ce idan aure zai mutu saboda namiji ya kasa ciyar da mace to idan namiji ya auro mace baya iya karantar da ita to ya ɗauko wani amintacce ya zo yana karantar da ita idan ba zai iya ɗauko wani amintacce ya zo yana karantar da ita ba to ya ba ta dama ta je makaranta amintacciya wadda aka yadda da malaman makarantar amintattu ne ta je ta koyi karatu namijin da ba zai karantar da mace ba ba zai ba ta dama ta karatu ba ba zai kawo wani ya karantar da ita ba malamai suka ce a raba a wurin idan har gangar jiki baya rayuwa sai idan an ci abinci zuciyar dan adam babu yadda za a yi ta rayuwa mai kyau mace ko namiji sai da karatu saboda haka suka ce a raba auren kawai da rayuwar jiki da rayuwar zuciya wace rayuwa ce rayuwar gaske ita ce rayuwar zuciya rayuwar zuciya kuma ba ta rayuwa dole sai da ilimi kamar yadda gaggan jiki baya rayuwa dole sai da abinci to wannan yana daga cikin haƙƙin namiji da ke kan mace abu na biyar suka ce yana daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi ya kula ya sa ido ya gani wajen kiyaye sallah a matsayin sallah na ibadaci manya-manya dole namiji ya sa ido a kanta Allah ya ce wa annabi wa amur ahlaka min wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka na'am wal Yace ka umarci iyalinka da su dinga yin sallah kuma su yi haƙuri a kan sallah haka Allah ya ce wa annabi Ismail wa zakur fil kitabi Ismail wa kun fil Ismail na'am كان صديقا نبيا نعم إذ قال لي وكان يأمر كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه annabi ismail ya kasance ya amuru ahalahu yana umurtan iyalinsa da suyi sallah da zakka ya kasance a wajen allah subhanahu wa ta'ala abin yarda ne amma yanzu an ba mu labari an ce da yawan mata wata sai ta hada a zahar da la'asar sai ta ce za ta yi da mangariba an magariba ba za ta yi sai ta bari sai isha iyayi sannan za ta yi sallah wata an ba mu labari akwai daga cikin mata wata in ta zo ta ɗora girki tana cikin girki ba in ta kabbara sallah tana cikin sallah ta ɗora girki sai ta gaba sai ta je ta buɗe tukunyan sai ta ɗanɗana girkin ta ji gishiri ya ji ko ya yawa sannan sai ta ƙara dawowa baya sai ta da inda take kuma sallah take saboda tsabar wasa da Allah ta kiyaye rashin kiyaye sallah yakan iya jawo mutum mutuwa ba ainihin wato imani mace ne shi ko ainihin wato namiji saboda haka haƙƙi ne akan namiji dole ya kula da masallar sallar matar shi Dan lokacin sallah ya sa ta sallah sanan ya kula ya gani su daidai take yin sallan ko ba daidai take yin sallar ba wannan yana daga cikin haƙƙi abu na shida yana daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi shine kada ya je yaɗa sirrinta duk abin da yake sirri ne na matar mutum kada mutum ya kuskure ya je ya ainihin wato yaɗa sirrinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Asma binti Yazid take cewa annaha kanat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance a wajen manzon Allah war rijali wan nisaa qu'ud mata da maza suna zaune maza na zaune a gaba mata na zaune a baya fa qala sai manzon Allah yake cewa la Allah rajulun yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi yace watakila ana samu daga cikin ku namiji ya amfani da matar shi ya kwanta da ita gari ya waye ya je yana ba abokan shi labari wala Allah mar'atan Wataƙila ana samu daga cikin mata ta kubir bima fa'alat ma'a zawjiha ita kuma ta je abin da ya faru tsakaninta da mijinta tana ba kawayenta labari da ta faɗa haka shikenan sai wasu mutane suka miƙe da suka miƙe sai mannan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta fa qulti sai nace eh wallahi ya rasulullah sai wannan mata tace wallahi da gaske ne ana samu daga cikin mata abin da ya shafi mazajensu su tara kawayensu su ba su labari ana samu daga cikin mazaje abin da ya shafi matansu su tara su su ba da labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ta fala tafalu daga yau kada wanda ya kara duk abin da yake ya shafi matarka ne to ka bar shi daga kai sai matarka kada ka kuskura wani ya sani duk abin da ya shafe ki daga ke sai matar sai mijinki kada ki kuskura wani ya sani sai manzon Allah yake ta fa inna fa inna ma zalika masalul shaytan laqiya shaytanatan fit tariqi fa gashiha wan yanzuruna misalin wanda wani sirri daga shi sai matan shi zai zo yana bada labari annabi yace kamar shedan ne namiji da shedan wa mace suka haɗu suka yi wani abu kuma suka zo suke ba wa yan labari to yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta duk abin da ya shafi ta ko yaya kuke da mutum kakka je ka ɗauki sirrin matarka ka ainihin wato faɗa faɗa mai abu na takwas malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta shine namiji ya dinga neman shawarar masu shi idan zai yi abu kun sa akwai wani mugun hadisi da ake tawaye ina nisa'i nadamatu wai wa mata biyayya na dama ne to muna tare da mata cewa duk wani mataki da ka ga mutum ya kai a duniyan nan ko shi waye sai ya samu gudunmuwar mace in ma mahaifiyar shi ko matar shi ko shi dole ne sai ya samu mai tsere daga cikin waɗannan annabi Musa ya shiga cikin hali na hatsari mai bala'in wahala wacce ta bada shawara aka fasa yanka annabi Musa ita ce ainihin wato mace alarama za ka yi tana ayan falta kada hume ليكون لهم عدوا وحزنا ba da labari sanda aka tsinci annabi Musa a faci bayan an ɗauko shi faltaqatahu ali fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in bayan an kawo fir'auna an kawo annabi Musa gidan fir'auna matar fir'auna ta bude baki ta ce ranka ya dade qurratu ainin li farin ciki ya tabbata gare ni gare ka wannan yaron ina ba da shawara kar a kashe shi ina ganin nan gaba zai mana amfani ko mu rike shi a matsayin wa a matsayin yaro muna sabobi da yawa sun shafa ruwa manzon Allah ya zo ya nemi shawaran matar shi ya za a yi sanda ya samu kanshi a cikin kogon hira mala'ika ya zo ya same shi ya ce masa i karatu annabi ya ce ni ba mai karatu bane sai da suka yi haka so uku bayan ya saki annabi faraja abiha rasulullahi yarjifu fu'aduhu manzon Allah ya dawo zuciyar shi na bugawa da ya zo wajen na na khadija faƙala ya ce zammiloni zammiloni fa zambalu hatta zahab an hurra'u ya yace ku lullube ni ku lullube ni bayan sun lullube shi ta tsoro ya tafi daga annabi wa akbara alkabara annabi ya bata labarin abin da ya gani ya ce mata ina jin tsoro a raina ban san ko mai gani ba nana khadija ta ce kalla Allah ba zai taba wulakanta ka ba wallahi har abada kana sadar da zumunci kana daukan nauyin wanda ba wanda zai dauki nauyin shi kana taimaka ma gajiyayye kana yin kaza sai ta kawo shawara ta ce ni ina ganin mu tafi wajen warqata bin naufal da ta bada shawara ta ce su tafi manzon Allah bai ce to baki isa ba ke kina mace ki bada shawara ki ce a tafi wajen wani ta dauke shi suka tafi wajen warqata bin nawfal saboda haka kar mutum ya zama dan karma kama kariya dole mutum ya dinga neman shawaran matar shi abinda ta kawo in ba daidai bane shikenan sai ya aji amma akwai mazajen da suka yanke kwata kwata duk abin da za su yi a gidajen su yadda kuka san sojoji haka suke doka kawai suke bayarwa suna ganin mace bata kai matakin da wai za a nemi shawarar ta faɗin za a yabu wanda wannan kuskure ne sannan abu na tara malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta shine namiji kar ya zamanto yana firar dare ya dinga dawowa bayan isha'i sai da wani al'amari mai muhimmanci kamar a ce namiji yana zuwa makaranta bayan isha'i ko yana zuwa wajen wani wa'azi kamar irin karatun da muka yi na darajiyar namiji ya ji amma haka kawai na namiji je samu tukuban mai shayi dindin teburin mai shayi da tukuban mai tsire a kafa fira ba zai dawo ba sai karfe goma sha ɗaya da rabi kuma asuba na yi in yi falmu gira fi suba ya sa kai ba za ki kara ganin shi ba sai wata karfe goma sha ɗaya na dare to wannan abun gaskiya haramun ne ya saba ya saba wa musulunci wanda da yawan kuma mazaje suna yin irin wannan ka kaga mutum ya ya je ya kafa fira ta ba gaira ba dalili wani kuma in yi magana sai ce ai mata ce fitinan ne ya ce wallahi shi kan shi tsoro yake di saboda haka sai bari sai ya lallaba sai ta yi bacci sannan ya ji saboda haka da asuba falmi gida ce subha da ya ji an yi kira sallan farko kafin ta tashi ya sa kai yayi gaba to Allah ya kiyaye mu da irin waɗannan ainihin wato matan wannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan namijinta sannan sai na goma idan mutum yana da abin da ya shafi wato mata sama da guda biyu ko biyu to dole ya adalci tsakanin su abin da yema wannan yema wannan Allah ya san dan adam idan yana da mata guda biyu babu yadda za a ce yadda yake son wannan haka yake son wannan domin ko yaya kake da shi dole sai ɗaya ya fi shakuwa da kai daga cikin su ko biyu ba kaman sauran ba kuma gwargwadon yadda mace take kyautata maka gwargwadon yadda soyayyan zai dawwama tsakanin kai da ita Allah ya san adalci na soyayya ba za ku iya barin ya ce walan tastati wa anta din tastati'u an nisa'i walau harastum na'am fala tamilu kullal mayl fatabaruha kalmu'allaqa وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله يتي ولن تعدلوا هر أبدا بذا كي آدلتي نسويا با ولن تستطيعوا أن تعدلوا هر أبدا بذا كي با في آدلتي ودن يد كي سن وانت هكا كي سن وانت بذا كي wannan ba amma ɗaya da ka fi so akan ɗayan sai Allah ya ce fala ta milu kullal maili kada ka karkata a fili kowa ya gane ka fi son wacce akan wacce shi yasa za ka iya danna haƙƙin wacce saboda wance kada mutum yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana lahu mar'atani duk wanda ya kasance yana da mataye guda biyu famala ila ihdahuma sai karkata zuwa ga daya sai ya kyala daya sai manzon Allah yake cewa ja a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun zai zo ranar alkiyama da ciwon paralysis rabin jikin shi yana jarrabi da ka gan shi wannan ya ya yi zalunci a duniya ya tara mata guda biyu ya ba ɗaya haƙƙinta ya hana ɗewa ya ɗaya hana ɗaya haƙƙinta to wannan yana daga cikin matsalolin da wasu za su fuskanta gaban Allah abu na fi girma da ya fi kowane abu daga ciki shine akwai abin da ya shafi ciyarwa kuma ciyar wannan kamar yadda malamai suka ce kowane mutum zai gwargwadon karfin shi ne haka zai yi sannan karkashin ciye wannan ya shafi abinci so uku a dare da safe da rana sannan ya kunshi kayan da mace ta sa kayan nan kuma ya zamanto a lura akwai na lokacin sanyi akwai na lokacin wa na lokacin zafi sannan kuma karkashin kayan nan akwai kayan kwalliya su sabulu masu kyau na wanka su man shafawa su jambaki da jangira da jambala'i da jintashin hankali di yana kan namiji dole ne shi ya kamata ya siyo yan kayan nan da ake siyarwa yan kayan nan da ake siyarwa na ya juju ma jujan nan da ya kamata ko mazajen ku ba su siyo muku ba ko da kanku ku je kasuwa ku siyo da yawa an kaba wasu matan kace su yi ya ce wa malam yaushe ni zan iya ni ba iska ba ce wallahi to shi shikenan sai ya iska sai ta sai ta kwata mijin inda yana dawowa gida karfe 8 yan sai daina dawowa sai karfe 11 zai dawo kuma in kike magana ya faffasa miki baki shi to da haka dole mata ku tsoron Allah wannan zamanin ya riga ya ainihin wato wuce mace yarinya kiri-kiri ta mai da kanta tsohuwa wannan ba daidai bane wannan kayan shafe-shafen wannan kayan matsatsin kaya da ake cewa duk mata su siyo su dinga sawa saboda saboda su kare mazajensu daga matan wasu aina a waje amma in kika ki kika ce ke ba za ki ba to shikenan matar da bata kai ki komai ma sai ta sai ta kwace miki miji sai ki ta rigiman da bata da bata da dalili to wannan duk yana kan ainihin wato su mazan sannan idan mace bata da lafiya dole mutum ya dauki nauyinta wajen kai ta asibiti akwai wata muguwar fatawa da ake bayarwa a nan gasan a ce wai idan mace ba ta da lafiya wai bai daga cikin haƙƙin miji ya nema mata magani wai sai dai ya ɗauki yarinya ya mai da ita wa wajen iyayenta wai in ta warki sannan ya ƙara dawa ɗauka a yanzu mutumin da yake da mutunci wannan rediyon ya zo in bashi ya je amfani da ita ya ta lalace ya dawo mun da ita in gyara ai in yana da mutunci zai ji kunyar dawowa ya ce to ya zo zai ƙara ɗaukarwa rediyon alal aƙalli da ya je ya lalata ya kamata ya ƙoƙari ya yi mai ya gyara da kanshi to sai rediyon ta lalace sai ya dawo mu ya ce to ga rediyon ka ta lalace sai ce to shi kenan sai ya ɗauka sai in kai gyara yana jin na gyara gobe kuma sai ya dawo sai ce ya zo zai karɓi rediyon shi wannan daga ji kun san ba mutum bane wanda yake da wanda yake da mutunci Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu sannan abu na gaba sai abin da ya shafi haƙoƙinsu mazan akan matan malamai suka ce inna haƙƙar rajul alal mar'ati azimun lalle haƙƙin mace haƙƙin namiji da ke kan matar shi yana da girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisin da Imam Hakim ya rawaito da wani shi annabi yake cewa haqqu zawji ala zawjatihi haƙƙin mace akan mijinta haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi haƙƙi ne wanda yake da ainihin wato girman gasken gaske shi yasa saboda girman wannan haƙƙin annabi yake cewa idan sallatil mar'atu khamsaha in mace ta yi sallah biyar a dare da wuni wa sama shaharan ta azumin watan ramadana wa hafizat farjaha ta kare kanta ita ba ta yin zina wa زوجها وأعطت وأعطت زوجها كما تيم mijinta biyayya laha za a ce mu wannan mata ranar alkiyama udkhil jannati min ayi abwabi hashiti zo ki shiga aljanna ta kofar da duk kika ga dama idan kika miki ainihin wato biyayya to yana daga cikin ainihin wato abin da ya kamata a lura da shi wajibi ne mace ce ma mijinta biyayya amma banda abin da yake saban Allah ne namiji ya ce ki shirya za mu je zan kai ki gurin da ake kona gashi yin kona gashi nake so ki haramun ne wannan kakki masa biyayya la da atali makhluqin fi asiyatil min hali zan aure ki ko bayan ya aure ki yace ni abin da ban so ni ban so in ki kina sa hijabi saboda haka in zaki fita haka nake so ki dinga fita gurin ki wannan abin saban Allah ne kada mace ta wa mijinta mijinta ainihin wato biyayya sannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi shine da yawa abin da ya shafi haƙƙin Allah namiji zai tirsasa mace ce sai ta yi idan an je gida wajen iyaye za su yi sulu sai sai to ya hakuri tunda ya sai kin ya zaki wai sabon Allah ne wai su kuma suna cewa wai ta hakura ta yi mi ta yi to ki bari in an je gaban Allah su da suka sake suka ce ki na rantse da Allah babu wanda ya sai kwace ki gaban Allah to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta daga ciki abu na ainihin wato farko shine abin da ya shafi wato shine wannan wanda muke magana shine dole ne ya zamanto mace ce mamudin ta biyayya wajibi ne akan mace hadisin da muka karanta jiya a wajen wa'azi wanda wannan balaraban ƙauyen ya zo bayan ya ce ma annabi wannan yadda suke da shi daga baya har manzon Allah yake cewa da zan umarci wani mutum a duniya ya dinga ma wani sujjada da mace zan ce ta dinga wa mijinta mijinta sujjada saboda girman haƙƙin mace da ke kan mijinta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana abu na biyu yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matar shi shine mace ta kiyaye mutuncin mijinta da duk abin da ya shafe shi ya shafi ƴaƴan shi da kuma dukiyar shi Allah madaukakin sarki ya ce fasalihatu qanitatun salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah na'am wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن maɗaukakin sarki yace fasalihat mata na kirki qanitatu suna jin tsoron Allah bayan jin tsoron Allah hafizatul lil bima hafizallah suna kiyaye duk abin da Allah ya sa su kiyaye abin da yake da alaka da haƙƙin Allah ko haƙƙin mazajensu. matan da suke da tsoron Allah suna kokarin kiyaye mai kiyaye wannan saboda haka sai ki duba ki gani kina kiyaye haƙƙin Allah da haƙƙin mijinki idan kina daga ciki kina daga cikin masu jin tsoron Allah idan ko ba daga ciki to ƴar uwa ki ko kokari ta hau mataki na masu jin tsoron Allah abu na uku yana daga ciki shine mace ya zamanto an ta zayyana lahu ta yi kwalliya ta yi kawa ta ci ado ga mijinta kuma ta zamanto mai murmushi mai sakin fuska kar ta zamanto ko da yaushe a busan kam ɗarira ta ba ta fuska ta mutuke a basa wata walla eh? Ka ga mace ta yi shiru ba ta magana sai ka ɗauka tana tunanin lahira ne nan ko billahi da tsabar ɗaurewa ne da dakewa kawai to duk ko mata da ta ɗauki irin wannan ba za ta ci ainihin wato ainihin wato riba ba sannan ka ta bayyana wa da mijinta duk wani abu wanda baya so wannan kwalliyar da kawar ya shafi tun daga kayan da mace za ta sa wannan ya shafi tun daga ainihin wato man da mace za ta sa ya shafi yadda mace za ta gyara ɗaki da gyara gida amma wata Allah ya kiyaye in kaga ta yi wanka ta ci kwalliya to daga biki ke suna shi yasa in tana dan karamin yaro da ta dauko dutsen goge kafa tana goge kafa da ga ya fara rigima ya ce wallahi shi ma sai ya ji ko bai san inda za a je ba to tun da ya ga ana goge kafa ranar ya san akwai inda za a je to kaga mace ta bar wani irin kaftacecen faso a kafata watakila ma fasan zai iya ga mayafin mijin wajen kwanciya kaga ai akwai rigima gaskiya akwai matsala saboda haka dole mata su ji tsoron Allah su gyara irin waɗannan abubuwan mace ya zamanto tana da kwalliya tana da tsafta tana da kiyaye abubuwan da ya kamata a kiyaye kwanakan cin abinci da sauran abubuwa lokacin da duk bai kamata a gansu ba kar a gansu amma wata sai ta bar kwanakan an cin abinci bayan an gama abinci an ci tun safe har azhar suna wajen wankiya sai ka zo ka ga kudaje sun fi dubu ɗari a wajen suna ta farihi kaga wannan akwai ainihin wato matsala annabi ya ce jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne sai ya ce mafi alherin jin daɗin duniya shine almar'atu salihah mace ta kirki wacce ce mar'atu salihah ita ce wacce man idan nazarta ilaiha sarrata matar da in ka kalle ta za ta faranta maka riya in ka kalle ka yanzu kuka yi fira kuka yi fira in ka je ka dawo ka ƙara kallon ta za ka ƙara fira ka ɗauko ma wata ila naira ɗari naira dubu ka ce gashi kayan ka kyauta amma akasin shine matar da yake man idza nazarta ileha in ka kalle ta za ka yi bakin ciki to wannan mata Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kun sa akwai wata muni biyu za ta haɗa ga munin ciki ga munin waje idan ka kalle ta ta maka abu shi kaga munin ya karu saboda munin ciki da waje ne Allah ya kiyaye to yana daga cikin sannan na hudu yana daga cikin haƙƙi da mace take da shi namiji yake da shi akan mata shi shine ya zamanto mace ta lizamci gidan mijinta kada ta fita sai da buƙatar da ta tilasta wa mace sai ta yi sai ta fita Allah madaukakin sarki ya ce wa matan manzon Allah wa qarna fi biyutikunna في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم Allah ya ce wa matan annabi ku tabbata a cikin gidajen ku na aure kada ku fita idan lalura ta fita ta kama za a fita Allah ya ce musu kada su fita irin fita ta jahilan farko wata fita ce fita irin ta jahilan farko yanzu akwai matan da idan suka yi fita kamar yadda bayani zai zo nan gaba wata wallahi saboda fitsara da rashin mutunci da lalacewa hatta wandan da ta sa ana ganin irin jiki shi saboda lalacewa to wannan irin ita ce fita irin ta jahilan farko kuma manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dama akwai simfani min ahalin nari akwai nau'i guda biyu daga cikin yan wuta ban gansu ba kada kala Allah ya sa in gansu daga ciki yayi magana ya ce akwai zaka ga wasu mata kasiyatu ariyatu ga su sanye da kaya amma tsirara suke tafiya su sun karkace kuma suna karkatar da wasu irin waɗannan masu wannan shigar annabi ya ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su ji kanshin ta ba daga inda ake jiwo kanshin aljanna tafiya shekara 500 amma an ce ba za ki shiga ba kuma ba za ki ji kanshin aljanna ba Allah ya kiyaye yana daga cikin haƙƙin da mace mijinta yake da shi akan da shine ya kasance wato mace ya kasance kada ta yi izini ga wani ya shigo gidan sai da izinin wa sai da izinin mijinta wanda yana da kyau maza su mata su kiyaye mai su kiyaye wannan sannan abu na shida yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi shine ta kiyaye dukiyar shi kada ta kuskura ta ɗauki wani abu ta bayar na dukiyar shi za ta yi kyauta sai da wa sai da izinin shi idan aiki ne na lada za zaki idan a samu ladan ba laifi bane mace ta shawarci mijinta ta ga wata ƙawarta ko ɗan uwanta yana cikin matsala yana buƙatar taimako in dai ba nata bane namijin ne to ta shawarke ci ya kamata a taimaka mu wani da kaza in ya yadda aka bayar ke kina da ladan bayarwa da kuma ba da shawara shi kuma a matsayin shi na mewa mai dukiyar yana da lada amma mace ce dan hali ta sata to Allah ya kiyaye kun san akwai wasu da suke zuwa su ce su tsofaffi ne bayan an yi aure wai sun sun gajiya sun ga yau sun ga shekaran jiya abinda za a yi idan ya rataye riga shi ki dan dinga lalabewa dan canjin nan wancan ma haka ta yi ta shiga a dashi hannu hudu ta zuba yanzu ɗakin ka babu masaka tsinke wallahi muna ba ki shawara ne mun ga jiya mun ga yau mun ga gobe saura jahannama ya rage a gani Allah ya kiyaye sannan yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta ta kiyaye haƙƙin da namiji yake da shi akan mace shi shine ko da azumin nafila za ta yi kada mace ce azumin nafila sai da izinin wa sai da izinin mijinta sai da idan baya garin sannan yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan mace shi shine kada mace dan ta taimaka wa mijinta da dukiya ta masa wani abu ta masa ne ta masa gori kun san gori yana bata aiki Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu ya ayyuhal amanu la tubdilu sadaqa Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku bata aikin da kuka yi na sadaka ta hanyar mannu yi wa mutum gori da kuma cutar da shi bayan kayi masa in za ki wa mijinki abu ki ƙoƙari ki masa dan Allah ko me ya biyo baya ki ɗauka na na Khadija ta taimaki annabi da dukiyarta shi yasa a shekarar da ta mutu ake kiran shekaran amul huzun shekarar bakin ciki saboda ta yi manzan Allah dan Allah ne kuma har ta koma zuwa ga Allah bata taɓa wa annabi gori ba kan abin da ta masa shi yasa bayan ba ta da rai ba ma ita ba kawayen na na Khadija sai annabi yanka rago sai ya ce a kai ma wance da wance da wance da wance idan an yi magana sai ya ce wallahi ba za mu manta da na Khadija ba ha kanat wa kanat wa kanat idan ke kawar hadija ce kika zo gidan annabi irin girmama wadda zai miki da karba da mutuntawa ta daban ki saboda kawai ya san ki ke kawar Khadija ce ke abokiyarta ce zai mutunta ki ya karrama ki ya girmama ki amma wata wala in ce maka abu to ka shiga uku kuwa musamman ma ka ce zaka kara aure wataƙila in baka yi wasa ba wani zungurin da za ta fito da shi sai ka ce mala'ikiya sai maka lissafi ta ce bilalazi ta yadda za ta ƙara aure amma sai ka biya ta duk abin da ta duk abin da ta kashe idan ku ba haka ba akwai rikici sannan abu na goma da ke haƙƙin namiji akan matar shi shine ya kasance mace tana wadatuwa da abin da Allah ya hore ma namiji kun san idan kuka kalla hatta yatsun hannun nan za ku da wannan na dama da na hagu zanen ba iri ɗaya ba ne. to Allah babu yadda za a yi ya ajiye mutane mataki ɗaya na rayuwa inda kuke faɗawa rigima da matsala bahaushe ya ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi ba inda za ta tsaya da shi sai tashar wulaƙanci. Allah da wacce da wacce bai yi su ɗaya ba babu yadda za a yi kuma mazajen su ya zaman towa ɗaya gwargwadon abin da Allah ya hore ma mijinki ki yadda za ki rayu gwargwadon abin da yake zuwa masa dama sai ki ga wata mijinki yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ki doki kallafa ma mijinki ki ce shi ma sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza in an yi magana sai a ce to shi wannan da ya kaza ya fi ka ne saboda daga nan wasu mazaje suke shiga rigima da rika saboda wasu na jin tsoron matan su ko suna san su suna jin tsoron fa in suka zo da bukata ba su musu ba akwai rigima da tashin hankali shi kuma ko ba shi zai ci ko me zai ci wallahi sai ya kallafa ma kanshi yayi wajen ciyarwa Allah ya ce li yunfi qudu min min sa'ati wa Allah yake li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati mai kudi ya ciyar daidai kudin shi wanda yake da hali yana da kudi kullun da safe a ci kwai da kaji da dankalin turawa da rana a ci shinkafa da kaji da dare a ci menene menene liyun yunfiqu kudu sa'atin min sa'ati amma wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kukunta arzikin shi talaka ne da ƙyar yake samuwa sai Allah ya ce falyunfiq mimma atahu ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha shi Allah ma da ya halitta bai kallafa maka ya ce kai abin da ba za ka iya ba sai abin da ya baka Allah ya sani ba dubu goma ba ta shigo maka a wata a ce sai ka ciyar da matar ka kwai da kaji da safe da rana da daddare wannan an dora maka abin da ba za ka iya ba kuma Allah adalcin shi ya fi karfin yi haka saboda haka tun farko in za ki aura ki san wa kika aura duk yadda rayuwa ta juya ta sai ki hakuri da ita gwargwadon abin da Allah ya bashi gwargwadon yadda zai ciyar da ki kar ki dinga kallon wata kuma annabi ya kawo wata ka'ida mai muhimmanci yace a babun ni'imar duniya ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku duk radda kike kallon na sama da ke to ba radda zaki gode ma Allah kullun ganin kike Allah ya wulakanta ki amma idan kina kallon na ƙasa da ke duk yadda kike a rayuwa in kika kalli wata wallahi wallahi zai kinga kin fita sai ki gode ma Allah a babun ibada ne ake so ki dinga kallon waye fiki wata ta haddace Qur'ani baki haddace ba sai kiga ai tafi ki sai ki koyi da ita wata tana zuwa makaranta ke ba ta zuwa tafi ki sai ki koyi da ita wata ta yi karatu ke ki ba sai ki koyi da ita amma a babi na ni'imar duniya to ki dinga kallon na kasa da ke ni yanzu idan kina lafiya lau ki da kosisi wallahi kina zuwa asibiti sai ga wani bi ya hada gashi yana kwanta asibiti bai da lafiya kuma bai da kosisi dan Allah da ke da kike lafiya lau ki da kosisi da wanda yake kwanta asibiti bai da lafiya lafiya bai da ko su ya fi wani idan kike kalla haka sai ki gode ma Allah subhanahu wataala amma in kina kallon na sama wanda ma tare maka taso ai kawata ce amma da ta tashi za ta yi aure shahararren mai kuɗi ta aura yanzu zama motocin mijinta guda goma sha takwas ne sai kuma mijinki ga shi ko keke bai da shi shikenan kin shiga matsala kin shiga wahala Allah ya kiyaye sannan abu na goma sha ɗaya shine mace ta tsaya da tarbiyyan ƴaƴan mijinta kuma ta yi haƙuri wajen yi musu tarbiyya tarbiya kada ya zamanto tana da yawan fushi ko yawan zage-zage da yawa yara da suke lalacewa tun daga bakin da iyayensu suke musu ne suke kanana suke lalacewa shi yasa idan yaro mama shi na masa mugun baki sai kin yi a hankali wallahi wata rana wani zai iya shigowa cikin daki ya jona hita sai ta yi zafi kina bacci ya dodana miki a kiya saboda mama shi ta tsine me saboda haka annabi ya hana wannan zage-zagen da wannan tsine-tsinen to wata za ka ɗauko sunan babanka ka sama yaro dan ta ci ma mutunci ta wulakanta in ta tashi yaron in yi mata abu sai ta kira sunan yaron ta zaga ba yaron take nufi ba take nufi babanka shi take nufi ba yaron ba ta ko matan da suke yin irin wa'annan saboda haka ya kamata su ji tsoron Allah su tuba daga irin ainihin wato wannan annabi ya ce la tu'dil mar'atu zawjaha kada mace ta cutar da mijinta fi dunya a cikin wannan duniyan illa qalat zawjatuhu min in idan mace tana da miji ta cutar da shi a duniya to matan da Allah ya kaddara zai samu a can aljanna matan hurul aini sai ta ce la tu'dhihi kada ki cutar da shi qatalakillahu Allah ya tsine miki albarka fa inna ma huwa dakhilun indaki yushiku an yufadaki filina ai yana shiga wajen ke ne kina bata mai ne to in Allah ya yarda yayi kusa ya rabu da ya dawo ya dawo wajen mu saboda haka ba daidai bane yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta shine kyakkyauta mu'amala da iyayen shi da kuma 'yan uwan shi gwargwadon ainihin wato ikon ta kacce zamantu mai sabawa da su dan akwai mace da za ta ce ita fa ba wanda ya isa maman shi ta sa ayi abu ta ce bata isa ba baban shi ya sa ayi abu ta ce baban ma bai isa ba kuma baban ba tare da yayi mata wani laifi ba ko maman ba tare da ta yi mata wani mai ba wani laifi ba dan uwan shi ta ce wallahi ba wanda ya isa to mace ta kirki yana da kyau yana daga cikin haƙƙin da mijinta yake da shi shine ta kiyaye waɗannan kyautata alaka da mijin da kuma yan uwan mijin tun daga iyayen shi da makamantansu wannan yana daga ciki idan ma san samu ne daga bangaren mijin ya zamanto duk bayan wata ɗaya ko sati biyu ya ɗauke ta ya kai ta wajen iyayen shi su gaisa ya kai ta wajen ainihin wato iyayenta a ainihin wato gaggaisa wannan yana daga ainihin wato cikin sannan abu na goma sha uku wanda yake daga cikin shine ya kasance a ko da yaushe namiji yace yana da buƙatar matar shi ta bangaren kwanciya kar ta ce sosai ta ki sai ta ga dama dan akwai matan da suke tada fitina wai akwai wani zani da ake na tashin asuba akwai wani wata sai tace sai an siya mata kaza sai an yi mata kaza sai an yi mata kaza shine sharadin namiji dinga kwanciya da ita wannan kuma haramun ne sannan yana daga ciki na goma sha hudu haƙƙin da mace namiji yake da shi a kanta shine ita ma mace katta ta zamanto tana yadawa tana yada sirrin mijinta annabi isma'il wanda labari ne mai tsawon gaskin gaske da baban shi annabi ibrahim bayan an haife shi ya zo ya ajiye su a makka wanda asalin garin makka sunan shi bakka bayan ya tafi bai dawo ba sai da annabi isma'il ya zama saurayi magidanci mai karfi ya aure wata rana ya zo nan da ya zo bai nan ya tambayi matar ina mijinki ta ce baya nan ya tafi daji mafarauci ne zai yi farauta wani hali kuke ciki wallahi ta bayyana min ta ce ai yanzu nan ma muna cikin matsala yanzu nan ma kaga ba a karya ba abincin ranan ma in ya fita ba tabbas na daren ma tunda na rana bai samu ba ta kawo matsaloli ta yi bayani sai yace to zan tafi idan ya tafi ki faɗa masa wani dattijo mai kama kaza ya zo amma ki ce in ji ni yayi kokari ya canza kofar ɗakin shi sai ya tafi da ya tafi sai baban sai mijin ya dawo sai ta ce masa wani dattijo mai kama kaza ya zo ya ce da ya zo ya kuka da shi ya ce na tambaye mu ya tambaye mu halin da muke cikin na yi masa bayani da kika yi masa bayani ya aka yi ya ya bar wasiya daga ƙarshe ya ce idan ka zo in faɗa maka ka canza ƙofar ɗakin ka sai ce wannan dattijan da kika gani mahaifina ne shine annabi ibrahim kuma abin da yake nufi da in canza kofar ɗaki na ke yake nufi in canza ke mace ce wanda yake baki da wa baki da sirri abin da yake nufi in rabu da ke yanzu nan ba masallaci muke ciki ma wayannan kofofi ne idan suna kulle babu wanda ya sai san me ake a masallacin amma wata kofa tana budewa za a san abin da ake a masallacin ko ba za a sani ba saboda haka mace ita ce kofa na sirrin mijinta daga ranar da kofa take kulle wato ma'ana sirrin mijinta yana kulle ko iyayenta babu wanda ya san abin da ke faruwa tsakaninta da da mijin da ta bude kuma shikenan sai wani zai san abin da yake faruwa daga waje to daga nan duk shaidancin da za a shigar na a zo a kawo wata shirishi da rashin zaman lafiya da a yi kokari a zigata a ce su rabu duk za a iya yi karkashin abubuwan da ya kamata a kawo na ainihin wato ziga to wannan yana daga cikin abin da ya kamata su mata su ainihin wato kiyaye na goma sha biyar yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi shine an ta harisa alaihi wato hafiza alal hayat ma'ahu shine ya zamanto tana kwaɗayi akan mijinta ta kuma tana kwaɗayin ta rayu tare da shi sannan kada ta tambaye shi saki sai idan abu ya ɓaci akwai dalili na shari'a daga cikin dalilan na shari'a din namijin da ya ajiye mace ya kasa ciyar da ita tana shan wahala to ba laifi ba ne mace ta ce a rabu don malamai sun ce ko hausawa sun ce da babu da ango da amarya ba za su zauna a ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu dole a zauna a yi ɗaya kuma ba rashin tawakkali bane ba rashin tsoron Allah bane idan namiji ya auro ki yana iya ciyar da ke daga baya baya iya ciyar da ke ba laifi bane ki nemi hanya mai kyau ki ci a rabu dan ba zai taba yiwa ba ki zauna tunda ba ba ba kaya zaki ci ba dole ne a san kawai hanyar da za a yi in ma ya nemo hanyar da zai ci gaba da ciyar da ke ko kuma a san matakin da za a rabawa auren sannan ya zamanto daga cikin irin wa'annan a ce namiji yana dukan mace ya taba dukanta ya karya ta ya balla ta ya cutar da ita dole ne a san matakin da za a raba auren wata mata da ta fito bayan mijinta ya rasu tana idda mutane guda uku suka fito suna neman ta akwai abuja akwai usama akwai muawiya a nan malamai suka ce a wajen aure ya halatta in mutum ma yana da illar da in an je zaman aure ba zai ba ko tare kuke da shi kai bayani ta ce usama yana santa abu jaham yana santa mu'awiya yana santa shi kuma duka ɗalibai ne na annabi manzon Allah ya ce mm, amma fa shi mu mu'awiya fa masalukun la malalam wallahi tallahi bai da kuɗi wato talakan ne na ƙarshe shi kan shi ma shi kaɗai jiki yake ji na kin je ku biyu ba ko sisi amma in kin ga ki iya zama haka ki je ki zauna shi kuma abu jahan fa darrabul linisa akwai abinci yana da wadata mai arziki ne amma ba in kika mai laifi za ki sani da ya dawo yace ina abinci na in kika ce ban gama ba to da ban gama ba da dukan tare za su tafi saboda haka sai ki zaba zaki ci abinci zaki yadda kike so amma fa duk da kika mai wani abu wallahi zaki casa zaki ci duka ya za a yi wanda Allah ya ce ina baki shawara ki auri Usama in da ki yadda ba tilas ba dole amma ni na baki shawara saboda haka gashi kuma ta faɗa san ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu da aka faɗa kuma kowa ga mi ga ainihin wato matsalar shi to idan akwai lalurar da ta gitta mace za ta iya neman saki ba laifi ba ne mace ta nemi saki daga ƙarshe ana nuna min lokaci ya kusan yi amma abin da ya kamata iyayenmu mata su kula da shi ku daina lura da yarinya ta girma kawai shekarunta ya kai a yi mata aure wallahi dole ne a canza a yi ma 'yan mata tarbiyya kafin a yi musu aure abu na farko shine tarbiyyan karantar da su jin tsoron Allah domin wannan tsoron Allah akwai sirrika karkashin shi wanda Allah kaɗai ya san wato abin da ke ciki Allah ya faɗa cikin Ƙur'ani ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na'am ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa mafita a rayuwar shi wannan attaqwa din jin tsoron Allah nan to yana ƙarƙashin kula da haƙoƙin da ya shafi na Allah madaukakin sarki abu na biyu ku dawo a kalle yadda yanayin rayuwa yake a karantar da mata yadda zaman aure yake kuma shi yasa muke cewa da yadda kuke ganin zamani ya ci gaban nan wallahi idan aka ɗauko ana ba ku labarin matan sahabbai da tabi'ai watan aka baki labarin abin da ya sai kiga duk yadda ake ganin duniya ta ci gaba har yanzu ana cikin wani ƙauyen da sai a tara mata guda ɗari guda dubu guda miliyan ɗaya kafin a samu mace ɗaya da za ta iya yin abin da waccan ta yi akwai un musulun un musulun ɗin nan a matsayinta na mace sanda ainihin wato abu dalha ya zo ya ce yana santa da aure sai ta kalle shi ta ce ka kalle ka ka gani Allah ya baka kuɗi da ka kyakkyawan mutum kai ba ma irin wanda za ka zo bane ka ce kana son mace a ce ba a san ka amma matsalan ni musulma ce kai ba musulmi bane ba zai yi ban aure ka yace da Allah wannan duk surutu kike bace ga kuɗi ba ne in ce ga kuɗi kenan an gama ya zo ya bi din hanyar da zai bi domin ta yadda ta aure shi ta ki yadda sai ta ce to ta yadda za ta aure shi amma da sharadi guda ɗaya idan zai yadda ya shiga musulunci ita kuma ta yadda shiga musuluncin shine sadakin aure tsakanin shi da ita da haka malamai suka ce cikin al'ummar annabi babu matar da sadakin ta ya kai tsadan na ummu da ta yadda musuluntar wani ya zamanto shine sadakin aure tsakanin shi da ita ba ko sisi ba musulunci shi shine sadakin aure tsakanin shi da ita da aka zo aka yi auren bayan an yi auren ana zaune sun haihu wata rana yaron bai da lafiya Mujin ya fita da ya fita kafin ya dawo yaron Allah ya ɗauki ran shi da ya dawo ya tambaya ina yaron yake sai ta ce ai yaron ya mafi kowane lokaci na tsuwa ita tana nufin ya riga ya mutu sai ta tara mutanen gidansa kafin mijin ya dawo ta ce to kun ga ɗana ya mutu kuma mijin ya fita shawarar da nake baku kada wanda ya kuskure ya ba mijina labari dan shi ya mutu ku bari ni zan faɗa mai da kaina yaron shi ya mutu da ya dawo kafin ya dawo an kintsa abinci kwano-kwano aka gyara ɗaki aka shirya abubuwa ya zauna ya ci abinci ya kat ya sha ruwa ita kuma ta ci kwalliya ta yi diresin har suke kwanciya irin ta aure tsakanin shi da ita sai da aka gama sai ta ce da Allah mai gida barin tambaye ka yanzu mutum ne ya je ya aro kayan wasu mutane sai amfani da shi sai ya ji daɗi da amfani da kayan da yi sai masu kayan suka zo suka ce a ba su dan Allah wannan mutumin ya kamata ya ba su ko zai hana ne sai ta wannan rashin mutunci ne mutane sun baka kaya kayi amfani da shi ka ji daɗi kuma zo sai ka bayar ka ce ba za ka ba aya kamata ka bayar ne kai godiya ma sai ta ce to kai ma ka yi hakuri dan ka ba naka ne Allah ya karba kai ma ka gode ma Allah shikenan to yanzu in yanzu ne matarka kana da ɗaɗan ya mutu zamanin wayan nan billahi la ilaha illa huwa da kuka za ta kira ka eh da gaji ka san wallahi wani abu ya faru ba ma tambaya ka san kai wani abu ya faru kai to saboda irin yanayin yadda kun ga wannan yana karantar da rashin kyakkyawan wato tarbiyya wajen karantarwa dole aure ya samu matsala wannan yana daga cikin abubuwan da ake fuskanta yanzu ka ga mace an mata aure amma tana magana kamar an haife ta a garin kaba kaba saboda rashin iya magana Eh? wani mata shi ta mai laifi ya cika ya kusa fashewa sai ta ce da labarin tambaye ka wai dan Allah ka jawo shine abin da na ma shi kuma wallahi ya dauka za ta shi hakuri ne sai ya daddage ke ma kin san na jawo shi mana sai ta ce to ka mutu mana to irin wannan idan namiji mai saurin hannu ne wallahi sai dai yarinya ta dawo da kulu ya fafasa mata baki to irin waɗannan matsalolin akwai su to abu na biyu bayan tarbiyya ta addini sannan a koya ma yarinya kyakkyawar mu'amala da mutane tun daga mijinta nan wasiyar wata mata ce da yadda za ta yi aure ta ce mata kacce ga kin bar babban gida yanzu kin tashi daga babban gida baki san gidan da zaki tafi ba sannan wanda zaki je ki mu'amala da shi baki gama sanin shi ɗari bisa ɗari ba ni a matsayina na mahaifiyarki a babin aure a babun nasiha ba zan ɓoye miki ba idan kika je za ki zauna da mijinki abu na farko ke ki kokarin ki zama baiwa akan shi sanda shi zai juye ya zama bawa akan ki bai sani ba ta hanyar in yana son yace ce ki yi aboki in yace ki bari ki bari sanda kika ga zama baiwa shi a matakin farko sanda shi kuma zai juye ya zama bawan ki bai sani ba irin wannan ne sai a ce ai mace ta masa wa ta masa asiri ta tsafe shi ta yi waye wannan ya dawo a nan kasar kuke gani idan mutum ya auro mata guda uku hausawa ya auro guda ɗaya wacce ba bahaushiya ba daga kowace kabila to idan ba sa'a aka yi wallahi wannan wacce ba bahaushiya ba sai ta kori duka hausawa sai a ce ai ta masa tsafi ne ai dama armiya ce ai dama ta tsafe shi ai dama kaza kaza kuma wallahi ba tsafi bane a a kawai ita yadda ta sadaukar da kanta za ta yi masa biyayya su suna ganin kawai fa su ba za su iya yi ba akwai wani abu da ya faru wani alkali yace shi yana ganin wato mace ce fa bai rabiya suna zaune tare da mijin ɗakin da ake zaune ita take biya yaran ita take biya musu kuɗin makaranta ita take ciyar da yaran amma kullum da daddare siyasa sa ta yi alola ta ɗauki ƙur'ani ya ce ta rantse ita ba ta yin zina mijin ya zo ya takura mata sai ta je ta kai ƙarar shi kotu da ta kai ƙarar shi kotu sai aka kira mijin aka kira ta bayan duk ta bayanin abubuwan da mijin yake mata aka ce kai haka ne yace haka ne sai alƙalin ya dawo kan matan yace to ke ne me kike so a mai sai ta ce ita abin da take so a mai faɗa ya ji tsoron Allah ya janye wa'annan abubuwan alƙalin ya girgiza kai yace tab ai ko yana ganin in akwai sauran yan aljanna a duniya gaskiya kina daga cikin su matar bahaushe kai zarge ta ma ai wallahi auren ya gama ya gama ma mutuwa ga baki ɗaya to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi ta bangaren aure a koya ma yarinya kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali sannan da kyakkyawar ainihin wato magana wani malami yana ba da labari ya ce a ƙasashen da suka ci gaba yanzu ta bangaren kula da harkokin addini wani lokaci yarinya idan za a yi mata aure kafin wata shida ko shekara ɗaya akwai gidan da za a kai ta a wannan gidan akwai ɓangaren da abinci suka iya yi da a koya mata abinci abinci sai ta koyo kala ɗari kun san fa abinci yana da tasiri iya abinci yana da tasiri a wajen mace dan wani namijin yadda ka san maye yake wajen abinci abinci kawai yadda ka san maye yake a wajen abinci akwai bangaren da abinci za su koya mata kuma iya abinci a wajen mace wani lokaci hatta abokan miji sai kuga suna girman mace saboda iya mi iya abincinta ta akwai wanda za su koya mata bangaren abinci akwai bangaren da za su koya mata tafiya ne akwai bangaren da za su koya mata sa kaya ne akwai bangaren da za su koya mata har dan kwali ga yadda ake ɗaurawa wata muryar ma kala ɗaya sai a koya mata kala goma idan tana magana a gidan sai ka ɗauka wata ya tsana ya tsana ce ka je muryar ta yi siririya ta yi raka raka ta yi gata nan gata nan gata nan dai saboda iya magana amma wata in ta yi sallama bilali za ka ɗauka muhammad awal ne ko mace ce wallahi kaga wannan akwai matsala gaskiya to dole ne ya zamanto an koyawa mata sun iya magana da kyakkyawan ɗabi'a to ya zamanto mace ta iya abinci ta iya kwalliya ta iya sa kaya ta iya tafiya ruwan ma idan aka ɗibo kafin a kawo ma saboda irin yanayin tafiyar da za a yi ita mace ana so ta zama kamar hawainiya hawainiya ne saboda yanga to bilaladi irin yadda aka ruko kofin da ruwan kafin a kawo ma ya fita amma ka ce mace ta ɗibo ma ruwa ta rugo da gudu rabi ta an ma a jiki rabi a ƙasa kaga ai kaga akwai matsala gaskiya saboda haka irin waɗannan gaskiya kar a rena su a karantar da 'ya'ya mata ba jin kunya a ainihin wato lura da irin waɗannan abubuwan kafin a aure Allah muke roƙo maɗaukacin sarki ya kiyaye mu ya kuma tsare mu sannan abu na ƙarshe da zan rufe da shi ban sani ba nan ko yana faruwa a wasu gurare yana faruwa wani lokaci yanzu tun daga hanyar da aka nemi aure matsaloli suke faruwa imma hanya ta rashin jin tsoron Allah ta an ajiye shawara annabi wanda annabi ya ce ku duba ko ku aure shi ba shi kuke dubawa su ma mazan wanda annabi ya ce su duba su aura ba shi suke aura ba abu na biyu irin alakar da ake kullawa tsakanin mamiji da mace kafin a auren ban sani ba ko anan amma akwai wasu gurare da yawa wanda in an zo taɗi tsakanin mace da namiji akwai wani zama da gayu suke kira nogab ga mace ga namiji haka za a nane sai ka ce ka dangaru to irin wannan hanyar neman auren da ake ya sabbaba yanzu da yawa rigingimu sun shiga hanyar aure sannan abu na uku wanda ya biyo ba shine karya da yawa ba suka yadda idan an je hanyar aure ba a nuna musu gaskiya su karɓi gaskiyar wannan yasa yanzu da yawa suka ɗauki karya akwai wani wanda da shi zan rufe labarin nan yaje yana son wata yarinya tsakanin shi da Allah shi yana so zai aure ta ne sai ta nuna ba ta son shi sai ya ce to ai zan yi maganin ki sai ya zauna sai ya cin hannu akwai abokin shi yana wanki da guga ɗaya kuma yana sai da motoci shi mai wankin da gugan sai ya daidaici wani ya kawo wankin shadda mai bala'in tsada sai a wanko ta agogo sai a zo a bashi aro shi kuma wancan a wajen sai da mota sai ya aro mota a lokacin da waya take layin waya kawai ya kai wajen dubu ashirin da wani abu a layin su in ba sa magana da kowa in yi ganka da waya za ku fara magana abin da yake so kawai ka ba shi aron wayan na kwana ɗaya zai tafi taɗi ya samu sabuwar shadda da sabuwar mota da sabuwar salula sai a tafi idan zai tafi sai samu abokan shi kamar mutum takwas sai ta to ara maka kira ni takwas da rabi da minti biyar kai ka kira ni takwas da rabi da minti goma kai ka kira ni bayan minti biyar shi wannan ya kira ni sai an je wannan ya kira wannan ya kira wannan ya kira ba zai dauka ba sai na ƙarshe ya kira sai ya tashi sai ya dan matsa daga can sai ta maganan miliyoyin kuɗi wane ya ingila ya dubai ai tunda da muka haɗu da kai daga ingila ba mu ƙara haɗuwa ba kwana biyu ya maganan miliyoyin kuɗi ya ta maganan ai yanzu abubuwa sun yi ka tura mun ta account ne sai ya dawo ya zauna sai ya ce to gobe yana ganin zai ƙara yin tafiya sai ya ce to ta kira shi karfe kaza idan ba ta kira shi ba lokacin to ya riga ya haye ya fita ya bar ƙasa ko ta kira shi ba za ta same shi ba a daidai lokacin in ta kira bai mayar da mai wayan wayan shi ba za ta same shi in ta kira bayan lokacin to ya riga ya mai da wayan shi ba za ta same shi ba shikenan aka zo ana yin haka aka je aka haɗa yaro da wani yaro mai sai da waya ya ɗauke ta ya kai ta ya ce dai sai mata waya lokacin ta wajen dubu ɗari da hamsin aka yi ta zuwa ana cewa yaron yana cewa ai alaji bai kawo kaya bane in an kawo kaya ya je ya dauke ta ya nuna mata wani katin gida a alliance yana shiga gidan yana mu'amala da in gidan ya ce ai gidansu shikenan ta kasa gane kan abu ranan nan sai ta yan koduro da rana sai ta zo gidan da ya ce su sai ta sallama sai aka ce ai ba nan bane gidan sai aka nuna mata wani gida a saman layi aka ce ga gidan su can da ta tafi tana zuwa ashe shi yana cikin gida ya sa gajeren wando yana wanki ana sallama da shi ya fito yana fito bai sani ba yana fitowa sai gata da suka yi kicibus ga shi ya ganta ba daman ya gudu ita kuma ta gan shi sai ta kama fada ashe kaɗan iska ne makareci sai ya tsaya to yana da baki sai ce to ayake ce iska mai wadariya ke da nazo ina son ki dan Allah ya ce mata shegiya lashe mu ne kawai ya daɗi ne mata albarka aka rabuwa baran baran to duk auren da aka je aka sa son zuciya irin wannan awwaluhu nadamatu farkon shi nadama ne wasduhu khusumatun tsakiya za a zo ana jayayya ne sannan akhiruhu firaqun karshen shi dole ko ana so ko ba a so shi an rabu kuma ba a rabuwa ta mutunci tsiya tsiya ake rabu saboda haka mafitar mutum kawai yayi kokari abu dan Allah saboda haka zamu tsaya anan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a akwai tamboyi da zamu amsa kamar haka ta farko da ce assalamu alaikum malam ya kamata ta aliki ya na to sannan in ka ga makarar an so ta goyi to a kafin mu je ga karatun tamboyi za mu kira malam umar shehu zaria don ya zo ya dan a takaice ya dan takaita abin da malam ya bayani a kai kafin mu je ga amsa tamboyi so da haka malam umar shehu zaria bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gaskiya ina fahimta in baicin dai umarni ne aka bani da na ba da shawaran cewa a takaita inda malam ya takaita saboda ya fahimta na an riga an cike jakan aka bude ta kuma asara za a yi amma tunda an ce in ce wani abu a yi haƙuri a karan fari dai ba zan tsawaita kalmomi ba sannan kuma na biyu duk abin da malam ya faɗa dai in kun fahimta maganganu ne wanda suke ma kana hadithan yuftara ba kirkiransu aka yi ba maganganu ne na ilimi wanda duk sanda kuka kalle su suna komawa ne zuwa ga alkur'ani da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce mafi ingancin hanyar da dukkan musulmin da ya rayu akan ta ya rabauta duniya da lahira Allah ta'ala ya datar da mu wato ni ina ganin abinda kawai zan yi kusan karkarewa ce ta fuskacin shawara ko kuma 'yar nasiha a takaice duka wani abu da ya shafi zamantakewa da haƙoƙi mala ya riga ya kai su bango abinda kawai ni nake ganin kila zan so mu yi abubuwa ne guda biyu na farko mu iya ƙoƙarin fassara waɗannan kalmomi na malam daga duniyan saurare zuwa duniyan aiki domin har yanzu ba mu tsira ba idan ji kaɗai muka yi har sai ran da muka sa a cikin ayyukanmu da wannan yasa za ku ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu yawan ƙur'anai haka da muke riƙewa a hannunmu da dama kuma ba wai don ba marubuta ba ne ko don ba masu ilimi menene dalilin kowa cikin sabon manzo Allah yana aiki da alkur'ani suna kuma karanta shi yadda Allah ya ce a karanta shi to ba bukatar sai an tara musu takaddu suna kokarin karanta shi kuma su a lokacin su su ne qur'ani dan ayyukan sai yana fassara maka alqur'ani kuma wannan tafarki da suka bi ita ce tafarkin da har yasa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ni Allah na yarda da su saboda tsananin kauna maimakon a jira su aji me za su ce dan kun san inda gizo ke saka shine ba ka ce kana son Allah ba buɗe baki a ce ana son Allah ta fafa Roma na ƙasar Ingila yan Anglican yan Ekowa, yan Deeper Life yan matan zumunta na coci masu rawa tsirara makamashin wuta in ba su tuba ba dukkansu suna iya buɗe baki su ce suna son Allah amma inda giza ke sakan shine wane ne Allah yake so to waɗanda Allah yake so su ne alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab tunda mala ya gaya mana haƙoƙi ya gaya mana zamantakewa da sauransu ƙarshen riban da za ki ci a zaman aure ko da kuɗi ko babu ko da daɗi ko babu kowane irin yanayi kike ciki shine ki haifar ma duniyan sunnar annabi da ɗa ko ya mai tarbiyya wanda zai tsaya kan abin da Allah yake so wannan shine gayan rahama duniya da lahira da jin daɗi da zaki samu manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa dukkanin dan adam din da ya sa kafa ya bar gidan duniya to sa fa duka sun yanki bayan da za a garin ku dan yau a ga watan azumi sai ku ji lima ya ce jama'a a samu wani dan agaji ya je makabarta ya gaya mu matattun da ke cikin kabari an ga wata gobe su tashi da azumi kun taba ganin haka yanzu ba aikin haji ake zuwa ba kun taba jin an je bakin makabarta an ce to hajiya turka shi ko hajiya ni yasu da Allah ya miki rasuwa bara an fara biyan kudin haikin haji ga ya mana inda kudin ke yake mu biya miki ana yin haka ba a yi in aka gama ma ka je kana yi sai a ce to aljununu fununu wa hadha fannun minhu hauka dai kala kala ne wannan ku da alaman dai sai an nemi magani me yasa manzo Allah ya ce dukkan ayyuka sun yanke face abu uku na farkon su ki bar sadaka mai gudana abinda za ki ki ba da gudunmuwa idan kin ji ana yunkurin yin wani aiki na addini ko mun kankanta abinda za ki iya yi ki da in ma ba za ki iya bayi addu'a ta gari na biyu ki bar wani ilimi da za amfana da shi wannan kuma sai kin tashi kin je makaranta wajibi ne zama gida bai isa ba har sai ana karatu ko da za a yi sharri kuwa a ce malaman na zane da su suna kaza za a je gaban Allah Allah zai warware tsakanin masu gaskiya da marashi gidan duniya dama kowa zai sharri kowa zai faɗa abin da ran shi ya so amma Allah na tare da masu gaskiya na uku wanda shine dalilin da yasa na ambata wannan hadisin kuma akan shi nan takaita magana na shine duk wanda ya mutu ya bar duniya komai nashi ya tsaya sai dai mutumin da ya bar ɗa kodiya ta kwarai wanda za ta rinka daga hannu tana yi miki addu'a bayan mutuwanki wannan ko ba za ki iya samun da kodiya ta kwarai ba sai kin tsaya kin yi tarbiyya da daɗi ba daɗi ku mata ku ne kuke cewa wai ka ki ɗanka duniya su me su so shi ba haka ba ne ɗa ana nuna mai soyayya ne ta fuskan ɗora shi akan bin Allah ta'ala ki hakuri ki murza ɗanki ko yarki a yau don gobe ta haifar da ɗa mai ido ki hakuri ki yi tarbiyya karki damu da kyalekyalen rayuwa ya zama shi kika fi bashi priority shi kika fi bashi kulawa da damuwa sama da waɗannan 'ya'yan da kuke gani waɗannan yaran da kuke rike da su a wurin mu sun fi mana miliyoyi da biliyoyin kuɗi alkhairi a wurin mu in har za ku tsaya ku yi musu tarbiyyan da ake so saboda haka ya jama'a ku guji abubuwan da ke rusa tarbiyya a cikin gidajenku kuma na biyu ku yi iya kokari ƴaƴan ku taso da aqida ingantacciya mai kyau irin aqidan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai irin addinin da annabi ya ku koya ma ƴaƴan ku to ke kin gama naki sai a wayi gari a ranar alkiyama kina cikin waɗanda ƴaƴan ki ke jayayya wance tana aljanna na zata wane yana aljanna na umma zata ni zan tafi da baba wancan na cewa ni na cancanta in tafi da ita ƴaƴanki na jayayya shin wani aljanna za a je wance yana yana aljanna ta kaza wane yana kaza cikin rahaman Allah sai ce alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahu min amalihim min shay sai Allah ya ce a kalli aljanna mafi daraja da daukaka wane ne ke da aljanna mafi daukaka cikin 'ya'yanki a ce wane ne ko wance sai Allah ce to da su din da ke din duka a tara ku a wannan aljannan ba tare da an rage mai komai ba duk a ba ku irin shi don Allah me yafi wannan daɗi a cikin ran mumini me yafi wannan kwantar da hankali a cikin zukatan masu imani don haka nan don girman Allah ni ina roƙon abu ɗaya ne a abu biyu ne a ƙarshe na farko ku iya ƙoƙari ku yi aiki da wannan abubuwan da malam ya faɗa za mu iya kokari bayan an koma wannan CD din in an gama ɗaukan su da kaset ma na rediyo in shi kuka fi so sai a yi muku a turo muku ku ƙara saurarawa sannan kuma na biyu ku yi iya kokari ya zama manufan ku a aure Allah kuke nufi samar da zuriya ta kwarai da ƙara ma adadin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa ina ganin banda abin da zan iya faɗa saboda gaskiya malam malami na ne ba sa'a na bane a karatu har ga Allah to bayan da za a yi magana kuma in zo in ce wani abu cikin maganansa sai dai a iya darasin da ya mana don wallahi na karu da manganin shi masu tarin yawan gaske wanda yana ganin da yawan kukila ma basu karu da abin haka ba amma dai fatan da nake yi da shi da ya faɗa da mu da muka saurara Allah ta'ala ka sa ƙarshen sakamakon waɗannan kalmomi da ya faɗa mana su ne jannatin wa nahar fi maka'adi sidqin inda malikin muqtadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wancan ne ko ka gyara wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi to ya wadatar nan wurin kuma kamar yadda muka faɗa za mu ci gaba da karatun tambayoyi tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam eh, ya hukuncin matar da mijinta ya sake ta saki uku ta je ta hada baki da wani ta bashi kudin sadaki ya aure ta bayan kwana ɗaya ta fito ta koma gidan wancan mijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsiniwa ga al wal muhallal lahu wanda ya halatta da kuma wanda aka halatta duk wanda ya je ba da kuɗi namiji ne akan wani ya je ya aure ya sako mata masarta ya aura da wanda ya ba da kuɗin da wanda aka ba kuɗin duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine musu albarka haka idan mace ce ta ba da kuɗi wani ya aure ta dan ya sako ta kuma yana sana aka yi haka da ita da ta ba da kuɗin aka yi auren da shi da ya auren duka Allah ya tsine musu albarka saboda haka sun aikata gingime mai kaba'ira wadda in ba su tuba ba wannan abin zai iya ja musu zuwa ainihin wato wuta saboda haka sun yi laifi mai girman gasken gaske Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu sai tambaya ta biyu take cewa Allah shi gafarta mala mace da larura irin laulayin cikin nan ya zamanto ba ta iya cin irin abincin da mijinta yake badawa a gidan musamman tu irin cikin nan da bai san cin tu da kuma da alwalin bai mijin sai a nuna mata ai gashi na abinci da ya bata ba shi da ba haƙƙin ta bari sai ya kawo mata irin abincin da take da bukata ce to mallan ya za a yi ita kuma bata da za ta abincin da take so gaskiya a daidai wannan gabar inda maza ne da sai mu musu nasiha akan abin da ya shafi matsalan ciki ba abu bane wanda yake daga wajen matan lalura ne akwai matar da in tana da ciki wata zaka ga sai take zuwa ta je ta shaka haka Allah madaukakin sarki ya jarabce ta da shi lalura ne akwai matar da in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da cin kaza ne akwai matar da in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da cin wa cin kilishi wata in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da shan ainihin wato kankana ne idan kana da wa mata ka kyakkyawan zato lalura ne wannan saboda haka a wannan babi na lalura namiji yayi kokari wajen iyawar shi kare lura da maganganun wa na maganganun mutane ba aita ta dora makanta ba wannan yana babi ne nawa na lalura lalura shi yasa a daidai wannan lokacin da ciki ne mace take da shi za ta iya fadawa cikin hatsari in akwai wasu wanda suke da karfin da za su iya taimaka mai dan a fitar da ita daga cikin wannan yanayin aimi a taimaka domin a fitar da ita daga cikin wannan yanayin wannan shine shawaran amma da a ce maza ne suke gaba mu gaskiya da mun yi magana mai tsawo a kansu akan abin da ya shafi irin waɗannan wata ma sai kaga irin farar ƙasan nan in tana da ciki shi za ta ci wata sai kaga abincin da tafi alaka da shi abincin da yake da yaji wani lokaci abincin da ya yi ƙasa wajen daraja bai da tsada lokal ne abincin da kai ba za ka iya ci ba saboda lalura ciki sai ga shi mace take ciwa a wannan lokacin saboda haka ya kamata a kalli abin kallo na adalci idan mace tana da ciki ah, wannan kuma take cewa Allah shi gafarta malam tana tare da mijin da shekara da shekaru sun ma hayayyafa amma kuma bayan wani lokaci mai tsosai ya zamanto cewar abubuwa sun canza ta yadda mijin kwanciyar aure ma tsakaninta da shi sai dai kuma din Allah ya kadarta in ma ya zo ɗakin ya kwanta ta bukace shi sai ya kore ta daga wurin yana kokarin nuna mata waɗansu abubuwa da marasa kyau ce to ana cikin wannan matsayi shine ta ce to malam ya zama to abinci ma in zai ta sai dai aiko yaranta da shi ko kuma ya yi aiki a kawo mata ba da wani abu da ke hada su ne su to malam me matsayin auren mu da shi aure yana nan na farko na biyu kuma ita ta bincika babu wani abu da take ma mijin idan ba wani abu da take ma mijin na biyu a yi kokari a koma ma iyaye da ba akan titi ya ganta ya ainihin wato aure ta ba da akwai wata mata da ta rubuto irin wannan matsalolin cewa mijin ya tsara aure yayi waye yayi waye to tun wajen tambaye ta sai na gane cewa ba ta da tarbiyya gaskiya to da muka je muka bibi sai muka gano wato matsalan da matan take da shi duk shine sun din matsalolin da ya haifu tsakanin ita tsakaninta da tsakanin ita da mijin saboda haka tambayar da ya kamata ita ta fara kai makanta me take wa mijin watakila akwai wani abu da take mai mara ke wanda bai so in ko haka ne kawai ya ɗauki irin wannan matakin ne dan ya zalunce ta ya cutar da ita to sai a yi kokari a haɗa da dattijai wanda yake jin nauyin su a zauna a yi kokarin yi masa magana ko da malamai wanda aka san yana jin nauyin su a yi masa nasiha saboda haka ni na ba da shawara a yi kokari a bu'in nan matakin farko a matakin farko mataki na nasiha nasiha dan ya gyara amma yana nan a matsayin ta na mijinta aure bai rabu ba kawai in ya tabbata abun haka bai kyauta ba saboda haka a masa wa'azi dan ya gyara Allah ya shirye da mu amin tambaya ta ta biyu ne take cewa malam yake hukuncin mijin da ke shaye-shaye ya zama to har yakan yi wanka da fitsari wata nan ma har ya sha kuma ana nan dai kuma duk in ta kokarin a ce ta yi hakuri ya hukuncin auren tsakanin da shi aure yana nan tsakanin shi da ita tunda aure yana nan tsakanin shi da ita mata dama Allah ya ba su dabara daga cikin dabaran ku ana so ne ku yi kokari wanda yake ba gyararre bane ku yi kokari ku yi me ku gyara shi ya zaman to gyararre dan mun ga da yawa wasu tasirin zama da matan na kirki ne mazan ba na kirki bane suka yi kokari wajen shiriwan me wajen shiriwa ainihin wato mazan wannan shine abu da ki kokarin yi sannan karkashin wannan tambayar da yawa yawan mata in fa za su yi aure ba fa tambayar mu suke yi ba wani namiji ya kamata su aura kowa tana duba ita abin da ya mata ne sai ta yi sai ta aure sai bayan ta yi aure sai matsaloli su biyo baya duk wanda zai yi aure bai tambaye mu ba wa ya kamata ya aura sai bayan ya yi aure in matsala ta biyo baya to da Allah shi ma ya dinga yin hakuri da abin da ya gani kuma ya ɗauki matakin gyara wannan shine dan sau da yawa muna ba da shawara duk yadda za a baka fatawa za a tambaye ka fita wajen saki to ka ce a koma ma iyaye kada ka kuskura kana ɗalibin ilimi ka buɗe baki akaramaka Allah wannan miji na bai sallah ya za a ce billahi ladi tunda bai sallah dan wuta ne a rabu kawai ba ruwanka shikenan wa yayi kaza a a koma iyaye kin da ba akan titin ya ganta ba ya aure ta da yawa sun sa ma kansu gwargwadon gidanka da motarka da ofis ɗin da kake zaune gwargwadon yadda za a aure ka sai bayan an aure ka sai a gano cewa ba gidan ba ba motar ba ba ofis ɗin ba ai kana da matsala to daga nan sai su fara tunanin ya za su da matsala saboda haka ku dinga neman shawara kuma ku nemi shawaran na kirki malamai na Allah wani irin miji ya kamata ku aura to daga nan kuma ba ku shawarwari ga irin mijin da ya kamata aura wargwadon abin da ya riga ya biyu ba saboda haka na farko ki masa addu'a Allah ya shiryar da shi bayan kin masa addu'a Allah ya shirya da shi na biyu ki hada da mutanen da kika san yana jin nayin su na uku ki hada da dabarar ki a matsayin ki na mace wajen kokarin ki ga ya idan Allah madaukakin sarki ya shirya da ki ta sababin ki ya shiryar da shi ta sababin ki ba karamin dimbin lada Allah madaukakin sarki zai baki ba kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya shirye da shi ita kuma wannan tana tambaya ne kan malam um, su bi ne wajen mijinsu ɗaya na da manyan ƴaƴa ɗaya na da ƙananan ƴaƴa a duk lokacin da aka kawo abubuwa mijin ya siyo wani abu don rabon akan baiwa mai manyan ƴaƴan kaso ya ɗara na mai ƙananan ƴaƴa to abin da ya shafi sabulun wanki ta yadda wataƙila manyan ƴaƴa za su iya zuwa ne su nema da kansu kuma sai a zo dai a raba dai na mai manyan ƴaƴa ya fi yawa ita kuma ƙananan ƴaƴa ta ƙananan ba su iya yawa to malam menene mafita dangane da wannan matsalar Eh, ya kamata shi namijin ya adalci wajen raba abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ba wani mutum kyauta da ya zo zai kyauta ga 'ya'yan shi sai ya ɗauka sai ya ba wani yaro kyauta sai ya kira manzan Allah ya shaida akan kyautar da bashi sai annabi ya tambaye shi ya ce duk 'ya'yanka ka ba kowa irin wannan sai mutumin ya ce a'a sai manzon Allah ya ce to babu yadda za a in shaida akan zalunci kenan mutum yana da ƴaƴa ya ba wannan abin da ya ki ba wannan ya hana wannan wannan zalunci kuma idan da. ya riga ya balaga musamman namiji ciyar da shi akan ka ba wajibi bane musabi in ka ga dama ka taimaka min in baka ga dama ba ya je ya nemo nashi shi ya kamata ya min ya taimaka maka shi dama ma'anar rajul fa a shine mutumin da ya shirya daukar duk abin da zai afko masa shine ma'anar rajul to haka daga sanda mutum ya balaga ya riga ya zama rajul duk abin da zai afko maka dama a shirye yake zai iya daukan wa zai iya daukan wannan abun saboda haka adalci shin da waɗannan manya ne ba sa iya wa wato suna iya ɗaukar ɗawaniyan kansu waɗannan yara ne to kulawan ta fi girma a kan shi a kan yaran fiye da ba fiye da manyan kuma lalle ya sa ya cire son zuciya ya sa tsoron Allah ya yi danwa dan Allah madaukakin sarki sai Allah ya sa masa mafita in kuma yayi saboda son zuciya da zalunci to zai je gaban Allah Allah zai da shi zai masa hisabi gargwadon yadda ya zalunci Allah kuma ka tsare mu ita kuma wannan tace Allah shi fata malam dawainiyan gida ne ke yin yawa ya zama tucciyar sallar asar ba sa samun damar yin shi har lokaci ya kure har bayan karfe biyar shin ya halatta ta kasaru ka ji wai mutum mutum na zaune a cikin gari wai sai kasaru Allah ya kiyaye kasaru fa shine sallah mai raka'a hudu kai raka'a nawa biyu shine kasaru mutum yana zaune cikin gari kawai ya kasaru kaga wannan sakacin yayi yawa ai abu mai muhimmanci shine ki fahimci fa Allah ya kawo ki duniya ne dan ki bauta masa duk da in mutum yayi sallar la'asar ba za mu ce yayi sallar la'asar karfe biyar ba a matsayin daruri tunda a lokutan sallah akwai muktari shine farkon lokacin da da aka fi so a yi sallah kuma da ruri idan rana ta faɗi ne shine sallar la'asar ta riga ta zama da ruri an riga an yi ta ba a kan lokacin da ya dace ba da haka wanda ya sallar la'asar karfe biyar ya yi sallah akan lokaci amma ba shi ba ne farkon lokacin da ya dace da haka baki da wani dalili na sallah mai raka a hudu ki ce wai abubuwa sun miki yawa wace na zaki datse raka a nawa biyu zaki bi wannan akwai sakaci da ganganci a cikin kuma ki fahimci Allah ya aiki ne dan ki bauta masa ke sa muka ce da yawan mata suna wasa da ni da sallah mai sallah fa yana munajati ne da ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya zamanto ganawa ta tsakanin bawa da Allah yanzu inda a ce misali akwai wani babban mutum wanda an sanya miki lokaci a kullum kuna ganawa da shi ke alfahari ma kike yi mutanen gari na magana suna nuna kice ai wance tana da alaka da wa da wani ke da ai suna ganawa ma duk lokaci kara da kusancin shi da shi to wannan kusanci tsakanin bawa da Allah ya wuce duk yadda zaki kwatanta wannan kusancin dan haka lokacin yana yi in ba wani uzurin da yake ba na rashin lafiya ko makamantansu lallai mace ta yi kokarin kulawa da sallah wannan abun yana da matukar muhimmancin gaske gaske amma kasaru ba za ki kasaru ba sai idan a hali ne hali na tafiya Allah ya shiryar da mu tambaya ta karshe take cewa malam ko akwai addu'a da za su rika saboda masu ciki da ke a cikin su wajen haihuwa ya zama to sun yi Allah ya sauke su lafiya idan kuma babu addu'a da za a basu to malam sa su addu'a Allah ya sauke su lafiya akwai addu'o'i akwai irin su hisnul muslim ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala Allah babu wani abu sai abin da ka sanya shi mai wahala wa anta taj'al hazna idza shi'ta sahala to wannan ya kunshi duk wani abu wanda yake da wahala in ka roki Allah sai Allah madaukakin sarki yi ya ya sauƙaƙe maka su sannan akwai wasu addu'o'i a cikin hisulul muslim wanda ba zan iya kina eh irin su ya hayyu ya qayyimu da makamantan su da irin su Allahumma antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk idan mutum yana cikin wani hali ya roki Allah da irin waɗannan sunayen Allah zai karba wani sahabi yayi addu'a da waɗannan sunayen annabi yana zaune annabi yace na rantse da Allah ka roki Allah da abin da in an roke shi yana karba to irin waɗannan addu'o'in hisuna nan kuma wannan hisnul muslim din malam babban malamin mashek aminu daura ya yi shi ya fassara shi da hausa yana da kyau a ce duk mace musulma tana da wannan littafin domin ko ba komai musamman wannan zamanin da sharri yayi yawa asiri yayi yawa tsafe-tsafe yayi yawa ku tashi ku koyi waɗannan zikirorin yadda za ku iya kare kanku daga masu nufin ku da sharri safa da wa safa da yamma amma ba daidai ba ne wata yanzu idan fa za ta kwanta fa shimfiɗan ma in za ta kakkaɓe ta zage-zage za ta kakkaɓe tana kakkaɓewa tana shara tana cewa mu za a ma iskanci shikenan idan ta zo tana da waya wayan kiɗe-kiɗe ne a ciki sai ta je ta sa headphone ba zikiri ba komai sai ta kwanta a haka da kiɗa a kunnanta tana kwantawa sai gari waye sai ta zo tana maka tambaya wai ta kwanta wai dannau ya danne ta to ya dannau ba zai danne ki ba kin zama karamar shi ɗaya ne sai babban shi ɗin sai zai aukan ki kuwa shine abin da yake faruwa amma wallahi duk wanda yake yin zikiri na dare na kwanciya yake kwantawa zaka ga yakan daɗe kafin ma ya mugun mafarkin da zai taya masa da hankali amma duk wanda ya je ya kwanta da kiɗe-kiɗe da zage-zage a kunnen shi kullun sai ya sashi a tsoraci yayi mi yayi mugun mafarki Allah ya kiyaye saboda haka ayi kokari a nemi sunnul muslim din nan wannan littafin yana da matukar muhimmanci a wajen al'ummar musulmi Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu masu ainihin wato wannan haihuwan Allah ya sauke su lafiya assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi karshen tambayoyin kenan kuma karshen wannan muhadara kenan da aka shirya a wannan rana da fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu da abubuwan da suka gaya mana ya kuma ba mu ikon aiki da su ya sa malam da sauran yan tawagan su koma gida lafiya waɗanda suka samu halartar wannan wuri kuma Allah ya kuma da kowa gidan shi lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba wa ladan duk wanda ya alƙirin alladin alƙawarin da ya yi wa duk wanda suke sauraron ayoyinsa irin wannan lada wassalamu alaikum wa ta'ala barakatuh